وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من قلة وموجود لا من علة وغني لا من حاجة وأشهد أن كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون الشبر لولا أن مالك الملوك أملكهم وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ويشربون لولا أن أطعمهم الله وسكاهم وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله لا يتهرقون حركاتهم وسكناتهم تتحرك بحول الله وقدرته وعليكم السلام yan uwa masu sallama gaba daya wa alaikum assalam rabi da sauransu الملك من والله والغني من أغناه والحي من أحياه والقوي من قواه وكلهم يفنى ويبقى الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to dukan دجنجنا دا jinjina da yabawa ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada mu a daidai wannan lokacin muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka. To, insha Allah ta'ala a ta yau, kamar yadda, kamar yadda sanarwa mu ta gabata, zama ce wacce take da take, ta kuma kamar yadda aka sani, jawahirul ma'ani a mizanin shari'a. jawahirul ma'ani a mizanin shari'a wannan ita shine zango na goma wannan shine zama na goma insha Allah ta'ala kuma za mu duba abin da ya sauwaka wanda a cikin littafin jawahirul ma'ani umda na tarikan tijaniya wanda karshe ne daga littattafan tarikan tijjaniya za mu kuma zakulo wani abu shi kuma yau wanda shi ma ya saba ma shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma saba wa lafiyayyen hankali ko da ba kawai abin da ba zai yadda ya dauka bakin shi wanda abin da ya saba ma lafiyayyen hankali kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar ya nuna mana daidai ya ba mu yi kwambi? ya kuma nuna mana kurakuran mu ya ba mu yi gyara matattun Allah ya fi musu Allah ya rahamce su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sai mana lafiya mu idan ta mutu an ta zo Allah ya sa mu cika da imani to insha Allah ta'ala abun za mu duba a yau abu ne guda ɗaya shi ma wanda za mu tattauna a kai. Sannan kafin mu shiga cikin sulbin karatunmu, kamar yadda na faɗa a wancan lokacin, ba na jin daɗin duk malamin da ya anshi sunan malamin tarikan tijaniya. Tukuna yana bibiyan karatuttukanmu, yana tare da mu tukunna bai kira ba sai bayan na gama karatu sai bayan na sauka a kan live program ya kira ni ya sa ya yi sokaci ya ce yana magana kai ba na son wannan gaskiya wannan ba daidai ba ne kuma ba kuma adalci ba ne da yawa daga cikin kukuncin alwashi cewa za ku nuna duniya ba ni da ilimi kamar yadda jiya wani yake faɗa daga cikin ku daya daga cikin malaman ku za ku nuna duniya kaza kaza kuma kuna magana za ku nuna duniya amma kuma one on one kawai ni da kai ne kawai za mu tattauna wannan ba daidai bane ba idan ni da kai ne muka tattauna kaya za ka nuna duniya baya ni da kai ne kawai amma ka hau a sanda nake program kafin na yi program nake shela da kwanaki wani sai kwana ɗaya wani sai kwana biyu zan yi talla zan sake in ce rana kaza zan yi magana akan jawahiru ma'ani harka kaza zan yi magana zan yi shaida sai ya kai kwana ɗaya kwana biyu yana yawo a duniya kafin zan fara karatu nan amma haka ma ba za ka hau mu tattauna ba sai bayan na sauka amma gaskiya ba adalci ne wannan wannan ba daidai ba ne. duk wanda ya ji karatu tukuna bayan na soka ya kira ni tabbas zan kasa kiransa ba ran ma saurare shi ba ku yi ta surutun ku ku yi ta zagin ku sani gare ku amma magana ta ilimi ku zo mu hawa nan mu tattauna magana ta ilimi wannan shine daidai wanda aka yi wa duniya in ma zaka nuna a duniya ban iya ba a nan ne zaka nuna a nan ne zaka tunda zaka yana duniya ne duniya tana kallon mai zaka sai ka hau ka nuna duniya ban samu da nake faɗi ba wannan shine adalci na ilimi ba daidai ne ba bayan mutum ya sauka ku kira kuna surutu a kai to mu shiga sulmi maudu'in mu na yau wanda zama ce ta musamman a kanta a lokacin da nake karatu a shafin sarki zaki na dan tabo gurin na dan tabo gurin amma shi ma ɗaya daga cikin malamansu ya kira yana dan sokaci a kai yana dan magana a kai yana nuna kamar a lokacin bai kula ba muna muka yi karatun bayan mun yi karatun da yake sauraro ya zo gaban haka ya faɗa waya to sai na mayar da ita karatu mai zaman kanta tunda wancan ba kanta muka yi ba ta shigo cikin magana ne shigowa ta cikin magana to yau musamman zama ce a kanta tunda yana bibiya to gashi yau zama ne akan wannan nuktan sai ya zo mu tattauna. To wanda yake da jawahirul bayani na darul kutubin ilmiya wanda yake da bayani na darul ilmiya yana iya bude shafi dari ɗaya da tasa'in da takwas 198 idan kana da jawahirul bayani na darul kutubin ilmiya da shafi dari da taza'in da takwas abun da za mu tattauna a nan ne idan kuma kana da jawahir ma'ani na darul fikir jawahir ma'ani na darul fikir ne a hannunka to ita kuma sai ka bude shafi dari da bakwai 107 ka bude jawahir ma'ani na darul fikiri shafi da da bakwai 107 idan kuma dar kutub ilmiya ne ka bude shafi dari tasa'in da takwas a nan za mu tattauna insha Allah to idan ku bude in ka an ka bude jawahirul bayani na darul fikri ko na darul darul kutub ilmiya ko wani sane. muna dai cikin juzu'i na farko babi na biyar fasali na farko kenan dalil fikri shafi dari da bakwai dalil kutubin ilmiya shafi dari da tasa'in da takwas a nan za ku duba inda Ishaq Ahmad Tijjani ya kawo maganan a Shekul Akbar Ibn Arabi kenan inda yake cewa ya fi annabawa ilimi ya fi annabawa da manzanni kaf ilimi Allah ya bashi ilimi wanda bai ba wa annabi Adamu ba da wanda yake kasa da annabi Adamu kaf yana nufin ya ce annabawa da manzanni duka yana da ilimin da ba su da shi wannan nukta a kan ta magana insha Allah ta'ala zuwa wanda yake cewa shi da bai sani ba muka yi to ga shi ya zo ga zama ta musamman akan wannan nuktar za ku ga irin kungiyar rubuta a wajen kala Shehu akbar radiyallahu anhu atani lahu ilman lam ya'lam bihi adam fa man dunahu Allah ya bani ilimin da annabi Adamu bai sani ba fa man dunahu wanda yake kasa da annabi Adamu shi ma bai sani ba wa yuridu abin da yake nufi da wannan kalmar bihim da cewa abin da yake kasa da annabi adam kada kuma yake nufi annabiyina wal mursalin annabawa da manzanni karkashin wannan nukta akwai abubuwa da yawa za su zo abubuwa da yawa ya kai talatin zai zo karkashin wannan nukta farko a wannan hmm, kalmar bai togace wani annabi a ciki ba har da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai wannan kalmar wanda zai bugo don Allah ya bugo ya bugo yadda zai ware wani annabi daga cikin annabawa ko wani manzo daga cikin manzanni cikin iddi'ain ibnu arabi ya fi su ilimi a ware ma ce banda wani a cikin wannan kalmar a ware abubuwa ce banda wane sannan kuma ko da sharhin da shi Tijjani ya yi abubuwa gaya mana inda ya ware wani annabi daga cikin annabawa nan ko wani manzo kuma zan kama ganganar ibn arabi a cikin littattafansa inda ya faɗi wannan magana kenan a cikin umda littafinsa inda ya yi wannan magana nan da sauransu daga bakinsa zan kawo finsa ga annabawa ilimi har da ma'aiki da dukkan annabawa yake nufi zan kawa zahirinsa kamar yadda haka a nan a rubuce kuma bai ware kowa a ciki ba ko da ya ware ko da ya ware haramun ne balle bai ware ba to insha Allah a zo nan wajen kala shehul akbar radiyallahu anhu zaka duba rubuta آتاني الله علما لم يعلم به آدم فمن دونه ويريد بهم النبيين والمرسلين to wannan nuka ta zama magana amma ta yiwu waɗannan 'yan bidan za su ce ba mu musu adalci ba akwai abun a baya ana magana mun sallake mu wuce inda gaskiya muke so mu gaya wa duniya to mu fara da farkon magana za su bayi haka To don toshe wannan kofan, wannan ita ce nuktar da farko ku rike tukuna, ku rike wannan nuktar. Ya fi annabawa da manzanni ilimi yana da ilimin da ba su da shi. Ko da ilmul kauni ne, za mu zo mu magana. Za mu koma farkon zancen mu fara magana a kan nuktan zancen. Mu zo nan, mu ma da wurin su guraren cikin jawahirin bayani, inda su da kansu suke kama kansu da kansu. za mu je mu kawo yau za mu kawo inda shamu da kansa yake warware kansa da kansa sannan kuma za mu kawo inda shamu tijjani yake saba ma malikiya yau za mu gani a mutum za a bi ko malikiya za a bi za mu gani kuma za mu je mu kawo inda ibnu arabi din ma da kansa a cikin jan jawahir mani yake kama kansa da kansa za mu kawo za mu je mu kawo inda ibnu arabi yake toshewa shamu tijjani kofan wannan sharhin da ya zan taba shi ma za mu je mu kawo dukka kuma a cikin jawahir ma'ani za mu kawo sannan sai mu wuce littafin ibnu arabi da sun tattafan malaman sunna da sauransu da na mana su malaman gaba da insha Allah ta'ala za mu koma mu duba amma yanzu mu koma kan farkon zancen inda ta fara inda aka fara magana mu koma kan asalin tambayar idan kana jawahiru ma na darar kutubi ilmiya ka dawo shafi shida kuma baya kaɗan shafi 196 196 ko kuma wannan idan ka kana jawahir wa nazar fikri ka dawo shafi dari da shida kai kam kawai gefe kada za ka yi da muna magana akan dari bakwai to sai ka duba na gefen dari shida 106 dari da shida zo nan mu fara daga nan mu fara kan zancen mu je da muke son magana kar su zo su wani abu mu toshe wannan kofar magana insha Allah in za ku duba gurin an rubuta wasu ila radiyallahu anhu an tambayi shamu a an sayyidina al-khidr alaihi salam akan sayyid hidr Alhuwa nabiyun amla hidr kam annabi ne ko ba annabi ne? wannan ne farkon magana kuma wannan ne tambayar kuma a nan aka fara maganar a zo nan عن سيدنا الخضر وسئل رضي الله عنه عن سيدنا الخضر عليه السلام هل هو نبي أم لا an tambaye shi mutujani shin hidir din nan annabi ne ko ba annabi bane tambaya na farko annabi ne ba annabi bane wannan tambaya na farko kaga nukta mu da muke magana kan shi ibnu arabi ya fi annabawa ilimi kaga wannan tambaya na farko ba shi ne abin da muke magana akan shi ba amma shi ma za mu taba mu wuce amma ba shi ne topic namu ba Hidir annabi ne? Hidir ba annabi ba ne? Shi zai kama gurin maganan mu. Amma na wannan nuka zamu zanta taba ne baki ne zaman ba. Tambaya na gaba wa ya juzu fi nafsi al-amri ziyadatu gairi nabi ala nabi fi ilmi wannan ne nukta anan ba ran abun yake. Wa ya yajuzu shin zai halatta fi nafsi a dai wannan lamarin tsakanin annabi Musa da Khidir idan muka duba muka samu jawabin Khidir ba annabi bane wali ne na waliyan Allah daga waliyan Allah idan muka samu wannan jawabin to alaka ko kuma mu'amala tsakanin annabi Musa da Khidir an yi fi nafsil amri ziyadatu ghairi nabi ala nabi fil ilmi ku dubi tambayan ku tukuna dama sai ka gane tambaya zaka gane amsa zai halatta wanda ba annabi ba ya fi annabi ilimi zai yi wanda ba annabi ba ya fi annabi ilimi kun ga tambayar Hidir annabi ne ko ba annabi ba ne a lamarin Hidir da annabi Musa zai yi wanda ba annabi ba ya fi annabi ilimi tambayar kenan wanda annabi bai fi annabi ilimi a can nuktan kuma shine ibnu arabi ya ce yana da ilimin da annabi ya da sauran annabawa da manzanni ka ba su da shi wannan magana ya kawo don karfafa cewansa eh ana iya samun waliyan da su fi annabawa ilimi ku duba waje mai kyau fa ya bar radiyallahu anhu bima nasu mala ya amsa ga irin nasu da ya amsa sai ya ce ilam ka sani Annan khidr alaihi salam waliyun fakat hidir da shi wali ne kawai Walai bi shay'in inda al-jumhur wannan fikri kana wannan babban kuskure ne cikin jawahirul bayani a larabci wannan kalmar ta yi muni da yawa a gaya wa khidr walaysa bi shay'in inda al-jumhur amma kuma a darar kutubi ilmiya ba wale sabi sha'in ba ne wale sabi nabiyin wale sabi nabiyin indal jumhur wannan shine a darar kutubi ilmiya to kuma shine daidai shine a larabci daidai wale sabi nabiyin indal jumhur shine daidai amma wale sabi shay'in indal jumhur wannan larabcin ba daidai bane ba kuma ya saba ma mutuncin Hidr alaihi salam bai kamata a tira shi ba wale ta bi shay'in bayan ku da kuka tana daga cikin afrad babban wani ne kun ce sayyidina bai kamata ya zama wale ta bi shay'in ba ya zama wale ta bi nabiyin inda jamhur sannan bugu da kare kafin mu yi nisa Kalmansa cewa walaisa bi nabiyin indal jumhur anan muke cewa za ku zabi daya cikin biyu in dai malikiya kuke yi ya sama wannan maganar in kun tijjani ba malikiya ba ne to za mu je a babin fiko kuma malikiya a babin kaza kaza to a wajen malaman malikiya cewa suka yi wani jamhur ne aka ce wal khidr nabiyun inda jumhur hidir annabi ne a wajen jumhur amma shan mutu jan cewa yayi hidir ba annabi bane a wajen jumhur wani jumhur ne yanzu kaga kon gaba kon baya ko kuma tukar warwara ya same ku tukka warwara ya same ku ban san ina za ku bi ba a tafsirin imamul kurtubi a tafsirin imamul kurtubi karkashin fadin Allah fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma karkashin wannan ya ga maganar khattabi wa gairuhu sai sannan tukuna yace wal khidru nabiyyun indal jumhur wannan magana ne nashi ma magana imamu kurtubi ne yace hidr annabi ne a wajen jumhur ba malike ne hidr imamul eh, qurtubi ba malike ne ba malike ne ba malike to me za a yi totul kafi za ku duba da na so nuna muku amma ba wajen juya kyamara a kai sai haka ban sani ba ko za ku za yadda zan juya kyamara baya juyawa na ga wa yake gaba daya to dai wanda yake tafsir imamul kurtubi ya je cikin sutul kafi ya zo magana ya zo magana al-khattabi wa ghayruhu da aka gama sai aka a zo maganan nashi wal khidru nabiyyun inda al-jumhur imam kurtubi yace hidr annabi na wajen jumhur to ga imam kurtubi yace annabi ne wajen jumhur shi kuma mutum cewa yana nan walaysa bi nabiyyin inda al-jumhur ba a ne ba wajen jamhur wane ne makaryaci wane ne mai gaskiya cikin guda biyu din nan ya zama duka biyu gaskiya ne don dayan fari ne dayan baki ne za a zabi daya imamul kurtubi ya ce hidir annabi ne a wajen jumhur Baba kurtubi kare ba ibnu atiya ma haka ya fara ibnu atiya shi ma cikin tafsirinsa haka ya faɗa wanda ya faɗi bayan hijirar shekara ɗari biyar da arba'in da biyu cewa ya wal khidru na biyu ne da jamhur yake hijira annabi ne wajen jamhur aka tafsirin basit ma ya kaya ya kawo tafsirin basit na abul hasan kenan ali ibn ahmad shi ma wanda ya bar duniya bayan hijirar shekara ɗari hudu da sittin da takwas shi ma yace hijirar annabi ne a wajen jamhur fatuhur rahman fi tafsirin qur'an shi ma na na din bin Muhammadu al-ulaimi alhambali kenan wanda shi ma ya bar duniya bayan hijira da shekara dari tara da ashirin da bakwai shi ma a wajen tafsir cewa ya yi hidar annabi na wajen jamhur amma jawahir ma ya cewa aka yi hidar ba annabi ba ne a wajen jamhur to kaga kun samu aiki yanzu sai mu wuce gaba wakala shehul akbar za ku ga rubuta haka wakala wakala shehul akbar radiyallahu anhu ibn arabi kenan magana ibn arabi kenan kaga a can shine nuktan mu na cewa Allah ya bashi shi ilimin da bai ba wa annabawa da manzanni ba to anan ma kaga ana kawo hujjan magana shi a cikin har yanzu wa kala al akbar radiyallahu anhu al khilaf fihi sabani wajen hidir annabi ne ko ba ne ne din ni fi nubuwatihi cikin annabcin hidir sabani cikin nan inda ahli zahir da na, ya ilahi inda ahli zahir da na, sabanin cewa hidir shi annabi ne ko annabi ba ne. wannan sabanin cikin malaman shari'a ne ahli zahir shi ne malaman shari'a yace da na mu ba batin malaman hakika babu a gurin ba ma wani kokonto ko sabani cewa wai shi annabi ko wani bane a'a shi wali ne kawai kai tsaye kaga a wajen malaman shari'a ana samun sabanin shi annabi ne ko ba ba bane a wajen malaman hakika kan kat a nan jawai mai zamu kawo shawun tijjana kan shi yake cewa kat'an shi ba ba bane ka kuma yace inda jamhur a ta kuma yace kat'an yaya jamhur inda jamhur da bai sai da bin a ta kuma kat'an huwa waliyan huwa waliyun yaya haka to dai mu je zuwa قلوبا فإنه عند فإنه عنده مقطوع به من shi لا من النبيين شيء أقول شيء أنك كين يا ba تقول يا باي لك شنو أنا وكذا غير من Haka so ba mashi ba. da yawa daga cikin manya-manya malamai sun yanta cewa shi ba ne ba ne wa in kana gairul jumhur ya bi wa in kana gairul jumhur kaga ya kara ya kara tawkiri wanda suke cewa shi ba annabi bane ba sune wa in kana gairu jamhur ya kulu bi nubuwatihi suna barin shi annabi ne amma wannan ba maganar jamhur bane kaga ya kore magana imam kurtubi din قال شيخ زروق رضي الله عنه وكره كقول yi kana, كان ذلك العالم wai malami yake fada yake cewa wai annal khidr alaihi salam rasul min rasulillah wai khidr manzo daga cikin manzanin Allah wani malam yake faɗa kenan yanzu zaro yake ma mutumin raddi wai annal khidr to wannan ma akwai kuskure rubutu a wannan gurin akwai dukkan jawahir mai duka bai kuskure ne to kaga ina masu neman kuskure laraba kuskure malamai ya ce kai baka iya larabci ba kai kuskure kaza kaza to ga kuskure jawahir mai ne guda wanda duk duniya ba wanda ya sai gyara kuskure ne na larabci ba ta baka ba ne ba daga tabaka ko taba'a aka samu ba a rubutun haka ne kun nan aka ce kala zalikar alim wannan malamin ya ce annal khidr a gaban kala ba cewa anna ya daga cikin guraren da ake kasara kasara a maida ta kasara a din ta zama inna akwai kala kala ba da za a ce kala kuma a ce anna wani alarabci babu shi babu alarabci babu alarabci sai da ce kala kuma a ce inna kala ka alif zai ka ce inna khidr duka jawahir mai na duniya kaf a rubuta da anna ne ba babu tsakanin da wani na nan kaf ka walaya? anna ka rubuta to wannan kuskure ne inna ne ba anna ba ne yanzu sai a ce jahilai ne waɗannan تومدوكاراتومو إن الهدر عليه السلام رسول من رسول الله وني منظورا كاتيكي منزاني غالا ينجي وني مالا ميكنا أنا ما أقول كسبنا العربي الجواهر معاني الجواهر معاني دار الكتب العلمية أروتا ميكيوم شو أكي أن الهدر عليه السلام رسول من رسول الله سيأكي أرسل إلى طيبة من البحر ursila ila taifatin min al-bahri ursila ila taifatin min al-bahri to amma jawabin na zarar fikri an rubuta rasulun min rasulillah babu kalmar ursila wannan kuskure larabci ne wannan kuskure larabci ne dole akwai kalmar ursila din zai bi kyau magana kwata bai fita ba ursila din ursila ila taibatin a wancan minal bahari a wannan fil bahari to filin ba zai yi kyau ba min zai fi kyau min zai fi kyau a dar fikri a dar kutub ilmi a rubuta min shine daidai ursila ila taifatin min bahari. amma a dar fikri an rubuta ursila ba ursila ma min rusulillahi ila taifatin fil bahari aka rubuta to min ya fi ba fil ba wannan yake yunkir bi risalati ba garga fara wai malami wanda bai yarda da manzancin hidir ba kafiri ne. To sai da yake sai masa raddi. Kala Sheikh Zaruk mujibun an hadal qawli salam ta mai da'ihi mun yadda iddiayin da yake bari amma wala nusallimu ba ma sallamawa alkawla bi kufri bal bi atakiruhu kafircin wanda bai dara kamar shi ba za mu yadda ba bi kufri bal atakiruhu li anna tilka ziyada aqidatan tilka ziyarata aqidatan fil imani wa ilzamun laha tilka li'anna ziyara aqidatun don wannan wannan ziyaran ce cikin imani kuma baya ga haka ma lazunta wani mutum ya yadda da wannan tana ce kafiri ne wa hiya lam tajma lam tajma lam tajma ummatun alaiha wannan ba haka ya larabcin ba ba ba lam tajma ummatun bane amma dar kutubi ilmiya rubuta daidai wa hiya lam tajma il ummatu mu'arraf ne al ummatu alaiha mu'arraf ne to mu'arraf ya fi wannan na dan fikri akwai kuskure ya amai da ita al ummatu alaiha wa dalilu alaihi nubuwatihi dalili shi ba ne. bane kaulu sayyidina Musa alaihi salam lahu haisu kana lahu bi harki safinati لا ترجيت شيئا امرة وبكثر الغلام لا ترجيت شيئا نكرة لو كان نبيا ما جهله موسى عليه السلام kuri kenan kuri kenan kaga anan yana magana kan cewa dalilu dalilu alami nubuwatihi dalilin cewa Hidir ba annabi bane magana Musa cikin sassa ga jirgin nan da yayi da kuma inkarin da yi wa Hidir cikin mutum da mutum da shay'an imra kaga ni wani shi wani aka nan lakarnitan shay'an amra aka rubuta da amra addarul kutubi ilmi ya rubuta amra wannan kuskure ne kuma babban kuskure cikin ayan qur'ani amma da fikri shi ya zo daidai lakarnitan shay'an imra ba amra ba wa bi katil gulam lakarnitan shay'an nukura za mu je mu kawo nan gaba cikin jawahirul ma'ani inda shawai ke cewa kalman cewa lakarji ta shay'an nukura inkarin da annabi Musa ya yi wa Hidir tabbacin cewa shi ba annabi ba ne a wani feji ba nan ba ne a wani feji za mu je mu kawo shi ma insha Allah inda kuwa Hidir annabi ne tukunna annabi Musa ya yi sa to fa inkarin wanda annabi ne bata ne batar da annabi kuma kafirci ne kaga abin da yake lazintawa cikin zancen nan imamul kurtubi da sauransu da suke cewa a wajen jumhurin malamai hidir annabi ne to ga duba da magana Ahmad Tijjani da Imam Kurtubi yayi da sauran malamai suka na cewa su hidir annabi ne to fa yana kafin talibi Musa kun ji mu magana na zan zo karanta in haska muku ku kalla kun ga mu je wannan maganar subhanallah to yanzu kuri ke kalmar sana cewa inda a ce hidir annabi ne wai to annabi Musa ba zai jahilci annabcin hidir ba wannan har yanzu ba muje nukta magana mu ba yanzu duk shimfiɗa muke yi ba kawai mu kan nukta magana mu amma kalmar nan na cewa idh law kana nabiyyan ma jahilahu Musa inda shi annabi ne hidda annabi ne to annabi Musa ba zai jahilce shi ba dinnan da bakinsa zai kama kanshi da kanshi a nan shafin gaba insha Allah shi da kanshi zai kama kanshi da kanshi ku rike wannan maganar cewansa in hidir annabi ne to ba yadda zai annabi Musa ya jahilci annabcin hidir ku rike maganar لأنه تام العلم دون شأن تكيك علمي وكيف يجعل قدر نبي حاضر معه يظنه ليس بنبي kaga na ma akwai kuskuren rubutu akwai ba laisa na biyun wannan a larabci bai ba in za ku duba a darul kutubi ilmi ya rubuta fa kaifa yajhalu kadra nabiyyin hajirin mahu ta yaya je zai jahilci matsayin annabi da yake tare da shi ya zunnuhu yana tsammanin laisa nabiyyin wannan babu a larabci na larabci ne wannan wannan kuskure larabci ne laisa nabiyyin kuskure ne kuskure ne larabci sai da ce laisa nabiyyan ko kuma laisa bi nabiyyin amma laisa nabiyyin kuskure larabci ne ko a jawahir mai na boko kuskure ne wannan maganar laisa biyun ba haka bane laisa Shi shine daidai wanda yake da darul kutub ilmiya gara ya gyara ba laisa nabiyin bane laisa nabiyan ne ko kuma laisa bi nabiyin ne sai a kara bawun ko a kara alif a gaba a yada cikin biyu ko a kara alif ya zama laisa nabiyan ko a kara bawun a baya ya zama laisa binabiyin nabiyin wannan shine wajen kori ya fi karfi wajen kori da ce laisa nabiyin da ce laisa binabiyin to laisa binabiyin ya fi kori ya fi karfi wajen korin abu hada ya sahilu ala anbiya ya alaihi salatu wannan zai bana bai dace da annabawa bare wa annabawa bare wujubul imani bihi alaina لو ne نبيا ويستحيل ان يكون جاهلا بمرتبه في a واجبه مع كونه a ان لو كان نبيا لعلم ان النبوة معصومة ان النبوة معصومة ان النبوة معصومة يستحيل عليها متابعة الهوى يستحيل عليها متابعة الهوى to shi ma wannan din akwai kuskuren rubutu shi ma a gurin in kana da jawahir ma'ani na darul fikri za ka ga rubuta yastahiru alaina bin nunin jam'i yastahiru alaina mutaba'atul hawa amma darul fikri an rubuta cewa yastahilu alaiha bilha mutaba'atul hawa to wanne ne da cikin biyu nan larabcina guda biyu cikin jawahir ma'ani guda biyu wanne ne daidai ya sahiru alaina ne ko ya sahiru alaiha ne kalma ya sahiru alaiha baya bare yi ba akan wannan din alaiha ala nubuwati ma ba zai yi ba larabci ba zai dauka hakan ba to ya sahiru alaina shine daidai darul kutubi darul kutubi ilmiya shine daidai darul fikri yayi kuskure a larabci sai kuma aka ce wasairu fil umuri bi mukhalafati amrillahi ta'ala wannan a darul fikri kenan a darul kutubi kuma rubuta wani sairi kaga zai nuna allau kana nabiyan la yi wa anna alaina mutawatul hawa وللسير في الأمور بمخالفة أمر الله تعالى يستحيل متابعة ويستهيل السير في الأمور بمخالفة أمر الله وانا شنو دايري للسير شنو دايري وسير كسكولين إذا كان دار فكري كجارة با والسير باب ولي السير نعم فهذا مستحيل على النبوة ولو علم موسى أنه نبي ما تجرى عليه بقوله لترجيت شيئا الامره وشيئا النكره لأنه يعلم أن هذا مستحيل على النبوة لا يتأتى kalmar la ya ta'atta a darul kutubi a darul kutubi miya daidai ne amma a darul fikri nunun ne ba ta ba shi ma a gyara mai da ta'un wala yutasawwar min hali Ba al-isma fa hadha akbaru dalilin ala annahu laysa bi nabiyyin ahaba ah, aba mana wa qad rawa ibrahim at-taymi ku zo nan ku duba ku kula wannan gurin wa qad rawa ibrahim at-taymi radiyallahu anhu ku kula wannan gudun. wa kana Abdan, abdal kuduba nan gurin akwai wani cakwakiya babba wanda yake tsinkayan ilimi tsakanin jibrilu da mahaifi ga wani wani yana tsinkayar ilimi a lokacin da jibrilu alaihi salam yake gama mahaifi shi sai ya tsinkaya tsakanin ya dauki ilimin ka ji magana wannan shine babban magana wai cikin kisan yake yake kawo na musabbihatul ashara min al-qadr akwai musabbiya da tasbihin da aka ruwaito daga hijr wanda shi da qur'ani a littattafai babu sai dai anan zaka samu ila an akhbarahu bi amriha kana lahu ya wuce labarin a kansa ibrahim taimi yake cewa samitu ha min jibril na ji wannan magana daga bakin jibrilu hina lakana hannabiyya a lokacin da yake wa annabi talki yake kai koyar da annabi a nan na ci wannan ilimi na duka daga bakin jibrilu ya ilahi yana sankayan ilimi daga jibrilu a lokacin da yake gaya wa alaihi salama wannan sakon na waye wa ake ta gaya a gaya wa ma'aiki ne ya sani ko a gaya wannan waliyin ya sani ana gaya wa annabi wani wali yana sa tasari ku sam'i sariku sam'i to haka rubuta a gurin da sai ya ce wa zakara annahu ra'a li tariha hayratin kathira fil janna wai ya gaya wa ya kalla wa mai karanta wannan tasbihat din lada da kida yawa a cikin aljanna ra'a Kai kaifa ra'a wai jibril ne kenan jibril ne ya kalla lada da kida yawa ga wanda ya karanta wannan a cikin aljanna ورأى النبي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وياغا النبي أبتشي ورؤياه حق لأنه كان من العارفين kaga wannan akwai cakwakiyan larabci babba kon gaba kon baya a nuska ta dalar kutub ilmiya wannan wajen ba haka aka rubuta ba daidai bane ba kwata kwata ba dare bane kusan layin layin layin layi na kasa za a kawo shi sama na sama za a kai shi kasa kam wannan ai wallahi sai kasan jawahirin ma ne <laughs> Allah sai kasan jawahirin ma ne na da rubutu mai ne kai na aka rubuta ba dai bane ba babban kuskure aka yi kuskure ne babba ko bai da ka rubuta cewa aka yi Ya ce. وذكر أنه رأى لتاليها خيرات كثيرة في الجنة فرأى شيء يفعل دفاون يموت يفعل دفاون فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ورؤياه حق فسألته أما ذكر ذكر من باب أنا لا يدخل رؤياه باطل ولا فساد kala ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaga fara annabi fi nawmi kuma yace ra'aytu nabi fi nawmi wannan wani larabci ne wannan wani irin larabci ne wannan wannan wani irin larabci ne wannan wannan larabcin babu shi magana kwata kwata ba zai fita ba ba yadda ko ba zai kawai ba zai yadda magana ba wannan wani wannan cakula ne ai yanzu na sai a wannan gurin ban yi na wurin nan sama na ce wannan larabcin kwata kwata ba yi ba in ce wanda ya rubuta jahili ne na yi dai-dai. ba daidai ba ne ba ba dare ba ne abin ba haka ne a gurin kaga shi ayin kon gaba kon baya ya zai ke fara annabiya fi nawmi wa ruyahu hakun fasa'atuhu fasa'atu man kamar yadda bayani mai kenan kuma ba haka bane fasa'atu amma zakara zakara man bai kawa la yakunu ru'yahu batil shi waye wala fasal kala ra'aytu nabiyya fi nawmi ta ya za na ta wannan magana a kawo wannan a kawo wannan ina zai yi sai kuma yace liyanna kana min rufe na kaga anan anan farko ka kawo a ta kuma a can ka ka kawo sai kuma ce kayan karin na alhidr anhu me alhidr anhu larabci ne wannan wanda yake da zarfi haka zai kaza rubuta rubuta gurin fakara sadaka alhidr ila kala hu bi akhir hadis wane mutum wallahi wane mutum to mala alkanawi ga wani amsan tambaya da kai musu yau su ba wasu baka ba jawahir maniya ka amsa nan? abubuwan ake kalla daga mafarki yake ruwaitowa me sunan shi kai ba sunan tamba ba su ka amsa ba a jawahir maniya sunan shi hadis hadis ne shi ma abun aka kalla daga bacci daga ma'aiki aka ruwaito sunan shi hadis <laughs> yes, Yusuf, wane mutum? Wane mutum? Jawahirul ma'ani na darul fikri shine daidai. yadda aka rubuta shi daidai ne. Shi cewa aka yi kaduwa. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وروياه حق لأنه كان من العارفين haka wannan shi jumla ya fita daidai mafarkin gaskiya ne me yasa don shi arifi ne a sai arifi ne kare mafarkin sa zai zo daidai to mu je zuwa la yadkhulu ru'yahu قال رأيت النبي في النوم فسألته عما ذكر خدر kaga wannan can yana fitawa wannan shi ne magana ta magana mai kyau na tambaye kan abin ya faɗa fakala annabi sala sada da hidir gaskiya gaya muku ila an kala tun zuwa ga inda yake lahu fi akhir hadith karshen hadisin bacci ya kalla ba kuma an ce hadisi kowa ya to, ina rijal nashi sai wai annabi yace huwa sayyidul awliyai annabi ya ce Hidir din sayyidul awliyai ne shugaban waliyai ne idan wannan maganan annabi ne kamar yadda suka faɗa anan. harshen da ya sa su tambi wace fa haza adallu dalilin ala adami nubuwatihi da wannan magana wallahi daidai ne da hidir ya fi abubakar ne siddiq da hidir ya fi abubakar ne siddiq wa rabbil kaba da hidir ya fi annabawa gaba daya wallahi in wannan magana annabi ne sayyidul auliyayi sayyidul auliyayi shugaban waliyai ne menene walidaka al wa taqwa shine walitaka adadin amanu wa kanu takun to ga shugaban nan, in dai harkan ilimi ne harkan imani ne da harkar takuwa, to hidir ya fi abubakar ya fi umar ya fi usman ya fi ali ya fi dukkan sahabai tunda shine sayyidul auliyayi duk cikin sahabai ba wanda annabi da bakinsa yake wannan sayyidul auliyayi ne babu in akwai a kawo mana hadisin babu shi amma ga hadisi a jawahir ma'ani annabi wai ya ce hidir sayyidul auliya ne shugaban waliyai ne anan a wajen ku haka ne amma masu cewa wayanda suka yarda hidir annabi ne kaga su sun kuta sun kubuta in suka sayyidul auliya ma yayi tunda annabi ne amma tunda ku kuka ce wali ne amma sai wali kuka ajiye shi to yanzu a wajen ku ya fi abubakar ya fi umar ya fi Usman ya fi dukkan sahabbai to nan ma akwai kuskuren larabci har yanzu ka san wannan shafin akwai kurakurai da yawa kuma ya fara kusan babu shafin na wabara za ka bude ba kuskuren larabci babu shi a ciki kalmansa haza adallu dalilin haza adallu dalilin amma kuma ya kutu kutub ilmiya ba fa hada bane wa huwa ne adallu dalilin ala adami nubuwatihi shine amma shi yana ya kawo fa hada a can wa huwa a can fa hada adallu dalilin ala adami nubuwatihi wa amma su'alu sani ga inda muke yi magana wannan shine nukta yanzu mun gama da wancan kawai musharan bage ne ko kuma mu ce shimfiɗa na kan zuwa mu kai cikin muna zuwa ne muka tattaba muka tattaba muka waje ba shine nuktan ba ba shine maudu'in namu ba to yanzu ne za mu shiga maudu'in tambaya ta biyu na cewa wanda ba annabi ba wali zai fi annabi ilimi ne tambaya kenan to ga amsanta nan ta kwakwam zai tashi yanzu Shi ne zai kai mu magana da ibnu arabi ya faɗa cewa shi ya fi annabawa ilimi wa amma su'alu sani hal yata'atta زيادة غير الأنبياء على الأنبياء في العلم أم لا والجواب والله أعلم فالجواب أتم فاوني فالجواب أنا يا قاوني والجواب والله أعلم يا شمين إن زيادة غير الأنبياء أدار الكتب العلمية أكوي كتب العربية أدار أدار الفكرية أكوي العربية شو وانتن cewa فالجواب والله أعلم أن زيادة غير الأنبياء في العلم جائز في نفس الأمر amma jawai dar fikri shega ce inna kuma kaga anan anna anan inna kamata kuma ya zama innan wal jawabu inna don mafari magana ne dar kuturi ne me yara ya kuskure da ce anna dar fikri ma yayi kuskure da bai sa fi ba bai ce ba fil ilmi inna ziyarata ghayr anbiya'i fil ilmi sai kuma shi darifin ya ce ja'iza darifin ya ce ja'izun to ja'izun kuskure ne ja'iza shine daidai tunda ziyara ke magana a kai ja'iza ba ja'izun ba gyare gari da zamu duba hankali mu kan gyare gari gyare gari suna da yawa gaskiya zai ba bare mu tafi ba abubuwan da fada da yawa ne a wannan shafi kuma gyare gari da da yawa ne to sai ka duba farko inna ziyada da gairil anbiya'i fil ilmi ja'izatun fi nafsil amri wanda ba annabi ba wali ya fi annabi ilmi ya halatta kadiyan Musa da Hidir haka zai nuna shi ma'anarsa fi nafsil amri kaga shan mutajani ya ce shan mutajani ya ce wali zai fi annabi ilmi me ya sa don labarin hidar da bi musa kaga shi ya suke kokarin su ce su nuna cewa shi wali ne wallahi kokarin ba komai kawai su danna ya zama wali ne kawai kuma ya bi annabawa ilimi to gashi ya tabbatar ya ce karin ilimi wanda ba annabi ba ya bi annabi da ilimi ya halatta sai da ya yi wannan cakwakiyan kaf sai ya kara nufin maganan ko kuma ce ya sa sakiya ya hujja da magana ibn arabi sai ke kala shehul akbar radiyallahu anhu atani allah ilman lam ya'lam bihi adam faman dunahu wa bihim al-anbiya annabiyina wal mursalin ku duba karanta kaf za ku yi yana magana ilmul kauni da mugayyabat da tajalliyat yana ta kawo wa irin ilmu ilmumuka sai da ya wani kwan wasu na ya gama kanshi da kanshi kuma a cikin jawahir ma zan kawo gurare biyar zan kawo wurare biyar a jawahir bayani inda Ibnu arabi da kansa yana tabbatarwa sayyidina adam alaihi salam ilmun shar'i da ilmun kauni a wajen tabbatar da cewa shi Khalifa ne na Allah ya kawo kuma karkashin fadin Allah fa talaka aro min rabbi kalimati fa taba alai ya kawo karkashin fadin Allah wa allama aro asma kullaha ya kawo ya da ilmun shar'i ya da ilmun kauni kuma kamil a ilmi kuma khalifan Allah ne shi da kanshi Shehu Tijani ya bari haka Ibn Arabi ya bari haka wallahi zan kawo gurin kaga kon gaba kon baya kenan yanzu wannan magana da wani ne ya faɗa da kana ga zamu kwana lafiya a ce wanda ba annabi ba ya fi annabi ilimi wannan shine akidan ibnu arabi zan ga da tafansa shi ya sai ibnu ya masa kaca-kaca kan wannan maganar wallahi ibnu ya masa kaca-kaca akan wannan maganar ibnu taymiya babi guda ya bude yayi wannan bawan Allah kata kaca To, bari mu rufe da inda yake kama kanshi tukuna, sai mu dawo maganan maganan Ibn Arabi, sannan maganganun da Shamu ya kawo na nashi da na Ibn Arabi, da na sauran malamai irin su Busiri ma da kansu, akwai Busiri ma, akwai sahib Iblis ma ya kawo, suna tabbatarwa na bi Adamu ilmul kauni da ilmul shar'i kuma suka ce kammalalle ne, halifa yana na Allah. kaga ba kon gaba kon baya kenan ku bude shafin gaba za ku ga inda yake kama kanshi da kanshi yana kama kanshi da kanshi wa mata jarruhu ala kati gulam ila kati nafsin wala zuhurin kufurun muharramun bi jama'i shara'i min jami'i nabiyina wal mursalina kaga anan a can nace ku rike wani kalma da ya ce idan hidar annabi ne babu yadda za a yi annabi Musa ya jahilce shi haka ya faɗa ana ce kurike rike wurin idan hidar annabi ne babu yadda za a yi annabi Musa ya jahilci annabcinsa haka ya faɗa to sai ya ce to amma tajarruhu ala qatl al-gulami bila qatl nafsin wala zuhurin kufurun muharramun kisan da Hidir ya yi wa yaro karami kafirci ne. Haka ya faɗa. Kisan da Hidir ya yi wa yaro karami bayan yaro nan bai kashe komai ba, kufurun kafirci ne, muharramun haramun ne, bijima'i shari'a dukkan shari'an Allah min jami'in nabiyina wal mursalina daga dukkan annabawa da dukkan manzanni haramun ne. ina ga waɗanda suke da jawahir bayani na dar kutub ya kar ku bace ba dar fikri kuma shi shafi da kawai da shafi da ta takwas ne wannan magana a cikin ne wanda kuke da dar ilmi ya, za ku sauka kasa ka danne ku zo shafi da dari tasa'in da takwas ku zo shafi dari da tasa'in da takwas shafi dari da tasa'in da takwas ku zo layin karshe za ku inda nake karantawa yanzu inda kana da darar kutubi ilmiya ka zo shafi dari da tasa'in da takwas layin karshe za ka rubuta wa mata jaruhu ala katil gulam bila katil nafsin wala zuhurin kofurun. محرم بجماع الشرائع من جميع النبيين والمرسلين لتطابق لتطابق جميع النبوات على هذا في جميع شرائعها وكون الله تعالى وكون الله سبحانه وتعالى يبيحه للخدر kashe yaron da ya yi kafirci ne haramu ne a dukkan shari'ar annabawa ba shari'ar ta halatta kashe yaro kashe yaro kafirci ne kuma haramun ne amma Allah ya halatta wa hidir wani yare ne wannan kafirci ba akida ne kafirci akida ne annabawa duka akida su kala daya ne shari'a suka bambanta akida kala daya ne bambanci shari'a ne amma sai ya ba kaunun lahi subhanahu ta'ala yubihu lil qadri nubuwatun lil qadri nubuwatan muhan amma ce Allah ya halatta wa hidir kashe kashe ke haramun din nan bayan shi ba ba ne to ba zai yi ba li'anna al-hukm al-mukarrara fi shara'i min ar salam don hukuncin aka tautar daga shari'ar Allah la yulhalu aqluhu illa bi nubuwa ba horewa sai da annabci hukuncin da aka aji an ce abu kaza haramu ne to wani daga baya rorewa sai annabci kaga kashirin da aka yi da kuma da kuma nisar da kwale-kwale da aka yi wannan abubuwa gaba da shari'a barna ne haramun ne to baya da zai wani ya zo da abu da da haramun ne ya halatta ba da annabi ba tun da shi ba ne ba ne hakan ba zai yi ba tafa da yawa kanshi Muhammad amsa zai ba a shi shine ya kama kanshi da kanshi zai kama kanshi da kanshi yace wa ammal wilayatu falaysa bi waqtiha haza. haka a rubuce a darul kutub ilmiya wa ammal wilayatu falaysa bi waqtiha haza. wannan kuskuren larabci ne ba ha ba a rubuce ku gyara fi was'iha ne was'iha fadinta fagenta wannan babu wa hadha wa huwa an yuhdisu Allah wa huwa an yuhdisu Allah فيها حكما كرره في شرائع والنبوة في شرائع والنبوة بدون نبوة فلا يتعاتى هذا لكن ذكرنا الدليل عالم نبوته يقوي ضماك على عالم نبوته كما ننقص من العربتنا في ربط الولايات بدون نبوة كان yadda ما ka متعونا wannan gurin ala adamin nubuwa akwai ala amma babu adalu fikri ala to aikin na aikin annabci ne idan shari'a ta ajiye wani abu a baya can annabi wani annabi ya tura shi to ba da zai wani ya zai ketare wannan sai dai shi wan annabi ne to tunda hirba ne ba to ya akai hakan sai yake inda yake kawo kanshi sai ya ce falazima kaga zai kama kanshi tunda hirba ne ba ne kuma wani aikin da ya aiki ne na annabawa yace falazi wa hina izin? annahu talakka zalika al-hukma min nabiyyin la ya'lamuhu Musa Allahu akbar mala ya kama kanshi da kanshi mala ya kama kanshi anan a can fa yake waye bai da za in gir annabi ne annabi Musa ya jahilce shi ba zai yi ba haka ya fara to na ɗaya kenan sannan na biyu wannan aiki na ya yayi aiki ne na annabawa don ya warware shari'an annabawa sai da annabi zai haka shi kuma ne wani to ya zai haka sai ce to abunda ya yayi daga wani annabi ya koya wanda kuma annabin nan annabi Musa bai san shi ba a to idan muka sallama haka ban gaba ban baya to idan muka yadda hidir abunda ya yi daga wani annabi ya koya to ta yaya wani zai fi annabi ilimi <laughs> Eh, idan abu na hidir ya yi cewa ya yi falazi mahina izina nahu talaka zalika zalika hukum hukuncin kisa din nan da da da da bata wa mutane jirgi hukuncin nan tayu ya karba ne min nabiyin daga wani annabi ya koya annabin nan da la ya alamu Musa alaihi salam bai san shi ba to idan idan hidir ilimin ya karba ne daga wani annabi to ta yaya zai fi annabawa ilimi ne tukkara warwara gana wallahi nabi kuma a can agace ce idan hidar annabi ne ba yadda zai nemi sabu zai jami'ce shi anan kuma ka ce ga wani annabi na musa bai san shi wa shi ya koya wa hidda ha oke a dinse lokaci shi da shi da kan yace wa amma kauluna yastahilu ala musa an yakuna nabiyyan hajiran ma'ahu في مكان لا يعلم أنه نبي لا يعلم أنه نبي مستحيل هذا في حقه وأما إن كان نبيا آخر غائبا عنه ne gaibu anhu <laughs> hidin ma ya gaibin anhu shirya shi aka yi hidin ma anhu aka ce ka je guri kaza akwai bawa mu kaza kaga gaibin ne a bai ba kana gani kuma kuma ce shi ne kuma annabi ne kuka ce ne kuma ya jahilce shi ga kuma annabi gaiban ta yaya haka wa huwa fi zamanihi wala yastahil an yakuna la ya'lamuhu wala yuhitu bi ilmi Allah ta'ala wa salam fa'imna ha ha ha ha ha Ya Allah! Wannan shine wallahi maganar da Ibn Taymiyyah ya kata-kata da Ibn Arabi. Ibn Taymiyyah ya kawo daya wa Ibn Arabi akan wannan maganar. Na cewa ya fi annabawa ilimi. Wallahi Ibn Taymiyyah ya kawo daya da shi. littafi guda ya rubuta arraddu ala ibn al-arabi arraddu ala ibn arabi raddi akan ibn arabi fadin sa cewa annabawan kakab iliminsu suna kwankwala ne daga mishikatu khatamin auliyayi. Arraddu ala ibn al’arabi, ala ibn al’arabi, a ya kawo a cikin alfurkan bai na rahman wa auliyayi shaitan juzu ina ɗaya, shafi arba'in ɗaya ya kawo a kan ibn al’arabi. Ohuwar kawo alladhi yuzhiruhu fir'aunu ولم يكفه زعمه أن هذا حق حتى زعم أنه أعلى العلم ولم يكفه ذلك حتى زعم أن الرسل أن الرسل إنما يرونه من مشكاة خاتم الأولياء فلو سيأتي فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل وجعلهم يرون العلم بالله من مشكاته ibn harami kenan ya sanya cewa shi khatul awliya ne ya fi annabawa duka ilimi ya fi manzanni duka ilimi sanin ma Allah a'lama billahi haka ya fara wannan ilmul kauni ne yace su annabawa ma rauna ilma billahi min mishkati daga daga fitilansa daga haskensa suke kwankara ilmi su dauka su annabawa da manzanni daga hasken ibnu arabi duba babu gobe ka zo ga masadir الرد على ابن تيمية littafi guda a raddu ga alam na arabi ibu tamiyar ya rubuta je ka sannan kuma a softiya juzuyi na farko shafi dari biyu da arba'in da bakwai alfurkanu bai na auliya rahman wa auliya shaitan juzuyi na daya shafi ta arba'in da kuma juzuyi na daya da shafi ta arba'in da daya zuwa shafi ta dari biyu da tasa'in da tara nan ma akwai da kuma juzuyi na daya har yanzu Shafe ɗari da sha ɗaya shi ma akwai sannan kuma juzu'i na ɗaya shafi ɗari biyu da arba'in da ɗari biyu da arba'in da hudu shi ma akwai sannan kuma dar'u ta harin yi wa nakal juzu'i na uku shafi da tamanin da juzu'i na uku shafi da tamanin da bakwai ka zo majmu'ul fatawa juzu'i na biyu shafi ɗari biyu da bakwai ya kawo ya damka ibnu arabi kaulasar akan wannan magana cewa ya fi annabawa ilimi zo mu jumu'ul fatawa juzu'i na biyu shafi da biyu sha tara ka zo mu jumu'ul fatawa juzu'i na biyu shafi da biyu da ashirin ka zo mu jumu'ul fatawa juzu'i na biyu shafi da biyu da ashirin da ɗaya ka zo mu jumu'ul fatawa juzu'i na biyu shafi da biyu da talatin da shida ka zo mu jumu'ul fatawa juzu'i na goma sha uku shafi da tamanin da takwas ka zo mu jumu'ul fatawa juzu'i na goma sha takwas shafi ɗari uku da sittin da takwas ka zo min haji sunna shafi juzi ta biyar shafi ɗari biyu da talatin da bakwai ka zo min haji sunna juzi ta biyar shafi ɗari biyu da talatin da takwas ka zo min haji sunna shafi juzi ta bakwai shafi ɗari biyu da goma ka zo bugiyatul murtad juzi na da shafi ɗari uku da tamanin da bakwai ka zo bugiyatul murtad juzi na da shafi ɗari hudu da ko juzi na ɗaya shafi dari biyar da takwas da juzi na ɗaya shafi dari biyar da tara haka nan kuma shafi dari uku da tasa'in da bakwai buga da murtad kenan da kuma har yanzu shafi dari fudu cup cup dari biyar da takwas haka nan kuma dari biyar da tara nan gaba da ibnu taymiya yana kawo magana ibnu arabi na cewa ya fi annabawa da manzannin ilimi ya kama ganganunsa ya sa masa kaunasar kuma ku kuka ce wai shi ne na gane silahin sufaye to ga wanda yake ganin silahin sufaye ya damka wa malamin ku kawo nasar wane mutum wallahi wane mutum tab wallahi wane mutum wane mutum a a to bari mu kawo maganganunsa a cikin littattafansa maganganunsa cikin littattafansa kila daga nan za mu bude layi wannan a cikin jawahirul bayani sai mu bude mu bar wa masu kira wanda suka cika baki za su kira wancan ba su ji wani aka yi kaza kaza inda gabadan nan to ga gurin gani a zaune yanzu bayan na karanto zan karanto nashi na ibnu arabi cikin littattafansa da bakinsa inda yake bude wannan magana ya fi annabawa ilimi zan karanto gurin sannan cikin jawahir ma'ani wuraren da na tattago na ajiye daga maganar ibnu arabi din da maganar sahib ibris da maganar musiri da maganar shamsu da kansa suke tabbatarwa eh, annabi Allah annabi Adam alaihi salam ilmu shar'i da ilmu kauni kammalallen ilimi su da kansu suna kama kansu da kansu zan aje wa shi mai kira amma na ibnu arabi zan karanta shi da tafansa inda yake nuna ya fi annabawa ilimi sannan kuma ya jawahir ma'ani ma guri gudan akwai shi ma zan ajawa mai kira a littafin futuhatul makiya akwai a jawahir ma'ani ya kawo gurin a futuhatul makiya a jawahir ma'ani ya kawo gurin shi ma zan ajawa mai kira to zo futuhatul makiya juzuyi na hudu juzuyi na biyu takardar mai juzuyi takwas juzuyin sa takwas to ka zo juzuyi na biyu shafi ta dari biyu da hamsin da shida zuwa dari biyu da hamsin da bakwai yana cewa aslu risalati al-asma'i ilahiyya wa haqiqatu wa haqiqatu risala iblagu kalami man min mutakallim ila sahabi fa hiya halu la makab ولا بقاء عليها بعد انقضاء التبليغ وهي تج... وهي تتجدد kaga yadda ya kore risala mai da kai ra'asul kalima inda yake fadin zancen da farko tukuna ai shi ya kama magana tun daga maganarsa na cewa ma'ashar anbiya'i utitum lakab wa utina na lam tutahu tun daga nan ya fara maganarsa ce ku annabawa kawai sunan ku ne annabawa ku annabawa sunan ku ne kawai annabawa amma mu an ba mu abu da ba a baku ba haka ya fara ma'ashar tu mun lakab wa utina ma lam tutahu duba littafin الجواب eh, mustaqim na ibn arabi shafi bakwai wannan magana sai mu zo maganan yace shi mun arabi yake fara yace daga hutuwatul makiyya maka faɗa da juzu na biyu ne kana yake cewa min ahkamin wilaya wa kullu rasulin la budda an yakuna nabiyyan wa kullu nabiyyin la budda an yakuna waliyan wa kullu rasulin la budda an yakuna waliyan fa risalatu bi khususin bi khususi makamin fil wilaya wa risalatu fil malaika dunyan wa akhiratan لأنهم سفراء سفراء الحق لبعضهم ورسالة في البشر لا تكون إلا في الدنيا وينكتئ حكمها في الآخرة وكذلك تنكتئ في الآخرة بعد دخول الجنة والنار نبوة التشريع لا نبوة العامة وعصر الرسالة في الأسماء الإلهية وحقيقة في الأسماء الإلهية وحقيقة الرسالة أو حقيقة مستعانة وحقيقة الرسالة إبلاغ كلام كلام من متكلم إلى سامع فهي حال فهي حال لا مكان hani ba matsayi ba ne wala ba kawo laha ba da inki ta yi tabligi wa hiya tatataddad wal wilada la tankadi wa abadan wala tuhad la zaman wala bi makan wala hal imba al am والله لم يتسم لم لم يتسمي بنا لم bi بنبي ولا برسول وتسمى بالولي واتصف بهذا الاسم فقال الله ولي الذين امنوا وكان هو الولي الحميد وهذا الاسم باق جار على عباد الله الدنيا واخره وانا ما اقول تعليل هل يضع كي فصوص الحكم جزء نفرقه شاهد 35 aka ta inal waliya ya alamu ilmai ne waliya na ilmi biyu ne ilmun hakika wa ilmun shari'a ai al-zahir wal batin wat tanzil wat ta'awil haythu min haythu huwa rasulun laysa lahu ilmun illa bizahiri watanzili watashri'a wali ilmu biyu kira shi ilmin zahiri da ilmin batini amma shi annabi ko shi manzo ilmi ɗaya kawai kira shi ya ilahi duk wani tafi fitul hikami na ibn arabi shafi 135 a fassi na kadariya fi aziza aziriya aziriya ko uzairiya kalmatu uzairiya shafi da talatin da biyar kuma abin da ya faɗa fa idza ra'aita an-nabiyya yatakallamu bi kalamin kharijin an at-tashri' fa min haythu huwa waliyyun 'arif haka ya faɗa wa lihadha makamu min haythu huwa 'arif atammu wa akmal min haythu huwa rasul la ilaha illallah ba haka ya faɗa ba shi ibn arabi din kuma ya karanta wa yace inna nabiyya war rasula يستمد بماذا بالعلم والمعرفة من الملك الذي يبلغه الوحي الإلهي بواسطة ولا يمكنه الأخذ من الله مباشرة والولي يستمد المعرفة من حيث يأخذه يأخذها الملك الذي يعدي بدوره إلى الأنبياء والرسل annabawa suna ɗaukar ilimin su daga Allah amma akwai mala'ika tsakani shi kuma wali ya dauka ilminsa daga Allah ba wani mala'ika a ciki a nan ne wali ya bi annabi in ji ibn arabi a fassi na nawa fassin qadariyatun fi kalimatul uzairiya shafi da da da biyar. ga inda ibn ibn taymiya yake kafirta shi shi ma yace mishkatu khatim al-awliya fa inna risala wan nubuwa a'li nubuwata tashri' wa risalatihi tankati ani wal wilaya la tankati abadan والمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلى المشكاة خاتم الأولياء فكيف من دونهم من الأولياء فصول قربوا فصول كم shafi 62 63 64 a jere akwai ko babu cewa ana khatamul wilaya duna shak ne wursi alhashimi ma almasihi shine khatamul wilaya ko shakka babu gadan da yayi daga annabi da annabi Isa haka ya fara duka futuhatul makkiya juz'i na hudu babu ta 143 sai safa ta 71 akwai ko babu akwai ko babu magansa da yawa ne wallahi magansa da yawa ne a wannan wurin inda yake cewa wa nuru wilaya akrabu ila hadath ilahiyya min nurin min nurin nubuwa wa nuru wilaya أقرب إلى الحضرة الإلهية من نور النبوة ولأجل هذا التكرب تعتبر الولاية أفضل من النبوة أنا أنا أنا توا ولاية في النبت ثم يتبين ذلك بيان الحرف الأول من كلمة ولاية هو الواو والواو في وسطها عالف أيها المريد بيت نيجي والحرف الوا والحر والحرف الأول من كلمة النبوة هو النون والنون في وسطها حرف الواو وإذا الولي كلب النبي وروحه ولي شين زوج شان النبي شين رن النبي ولي كلا وشين رن النبي وروح الولي هو ذات الله ونفسه لا إله إلا الله to wannan magana na ibn arabi akwai masauransu ban karanta su ba ga kun jira da ya faɗa yadda yake fifita anna waliyai akan annabawa kuma akan shi imun ya ce wannan maganar kafirci ne iya kan ba mai mutane tamiya kai ba kusa maganar. malamai mai suka bayi wannan maganar sannan kuma maganganun maganganun wannan malamai na Ibnu arabi da sahib ibris da busiri da shamu a akan ilimin sheikh nabiyullahi adam alaihi salam ga sunan ajewa masu kira sannan kuma sai mu duba yadda yake cewa shi ya fi annabi Adamu da masauran na ga wada ilimi za mu duba insha Allah ta'ala mu tattauna kan ta mu ga kuma me zai biyo baya sauran zan barwa masu kira insha Allah ta'ala to yanzu ko masu kira ta wasu kare za ku kira The Bluetooth device is ready to Ta WhatsApp. Ta WhatsApp. Bluetooth device is connected successfully. Kar ku fita daga topic. Kar ku kawo wani zance. Ya ce an ce kala-kala? Za mu hau lokacin da kai ba mu sani ba ne, kai mai cika baki. da kake cewa na yi a baya lokacin ba ka da sani to ga shi da sani ka yau na yi sai ka hamu tattauna mu gani ni ne ban san jawahiru ma'ani din ba ne ko dai kai ne baka sani ba sai mu gani da na faɗa ban gane ba ne ko dai yaya ne sai mu gani mu gaya wa duniya me yake tafiya mu ga daga yana za a fara daga yana za a gama idan ka zo wani topic da ba shi ba ne ba zan saukar da kai ka ji mai kyau idan ka zo kana surutu abun da ba shi ba ne ba zan sallame ka zan saukar da kai ka yi magana ta ilimi kawai kai tsaye a kan wani abu da muka tattauna wanda wani ya rubuta mana lamban nan da Allah a comment wani ya sama lamban lamban kiran nan a comment kuma ka sa WhatsApp only ka sa lamban kira a comment kuma ya zama WhatsApp only ba direct call saboda wancan wayan karamar waya ce murya ba ta yadda ya kamata wani ya sa mana lamban kira a comment ya sa WhatsApp only Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ana ka kara kira. Ka kara kira, ka kara kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To waye ke magana waya kan layi? Wa alaikum salam muna jin ka waye akan layi. Usman ne daga Kaleri. Usman daga Kaleri. To duniya tana jin ka me sokacin ka? ina fatan Allah ya kara Amin malam Usman Allah ya tara mu cikin laran gaba daya. Ina mu A wannan dama mukabala malam Musa ne da shi kuma maganar ta mutu a haka ta wuce shiru ba ta kuma ba. da Allah jama'a ku iya yadda za ku yi kokori? yawwa ku yi iya yadda za ku yi kokori ku sai akan nukta da Allah ku sai akan topic kar kuna fita a topic ku yi iya yadda za ku sai akan topic da Allah ku taimaka ku sai akan topic kar ku fita a topic assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya malam Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh babana muna jin ka waya kan layin. Suna na Adamu Dallami daga Kano. Adamu Dallami daga Kano duniya tana jin ka me sokacin ka? Sokaci na anan shine malam muna jin karatu. Allah ya saka da alkhairi. Amin malam Adamu. Kuma muna fahimta sosai. Daidai ne Mala Adamu godiya. Allah ya kara cikin makaranta. Amin Mala Adamu. Sannan Malam wannan tsokaci da yake son na yi. Eh. Wannan tsokaci na yi. Na muna jin ka. Duk lokacin da ake tattaunawa da mutanen nan. Hmm. Kana ji? Na muna jin ka sosai fa. Sukan sukan yi yawa sukan nemi wani excuse su ce wai an yi gyaran larabci a can gyaran larabci a nan. ina tunanin wannan duk ba magana ba ce. A rinda tafiya straight to the point. In an kawo matsala kamar an ce wane ya yi kaza, abu kaza aiki kafirci ne, to kamata ya a ce su yi su adiresin din wannan matsalar. Ba wai a'a wane ya yi larabci ba daidai ba, wane ya yi larabci ba daidai ba. Wannan ina ganin ba daidai ba ne. Wallahi gaskiya ne malam magana ce mai kyau gaskiya shawara ne ya fita. Allah ya ƙara cikin makaranta. Amin malam. Yana kyau. Amin ya zaka Allah khairar barakallahu fi. Allah ya Amin hayakum Allah. Assalamu alaikum kola na hukum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kola aiki akan layi? Kana magana da Hassan daga Kaduna Maraban Jos. To Hassan daga Kaduna Maraban Jos ina marhaban da zuwan ka me sokacin Kaduna tana jinka? ka. Ni ɗan tsokaci na ba wani tsokaci ba ne ba illa ɗan shawarwari ne da nake so ɗan bada. Shawara kuma? Eh. To in shawara ne ka kira ni a ya fi kyau. Don ga masu kira da yawa kan layi. Na'am? in sha Allah ka kira ni magana ya fi kyau akan masu kira da yawa akan laya akan nukta topic namu hmm. hmm. Assalamu alaikum ana Abakar. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To Abubakar muna jinka, ka tana jinka mara Malam Abakar. Wala ayin lafiya. lawa Allah Abubakar ta yi godiya. Ayin lafiya. Alhamdulillah muna gode malam Abubakar. Amin amin amin ya rab amin ya rab alamin. An karatun ni kan na ji kuma abin abin ya bani mamaki ba. Yawwa to me mamaki a cikin wani abokan. To abin da ya bani mamaki a kan wani tukula martaban da su suka rage ni suka kai shi ya wuce na annaba amma dole yadda mutum yake zamani kuma a nan wadi a bude ma yake a cikin littattafan su haka da suke furta a bakin haka yake kuma a rubuta shi ne abin da ma ke ƙara mana Eh shi mun karanta duniya a zahiri wanda zai iya ya karya ta sai ya kira mu ga mu ji me zai faɗa. Allah ya rufa mana asiri Allah ya ganta sosai. Amin mala bakar amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum kola. Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, me suna daga ina kuma? Na barka da barka da koko. Barka da kokari malam. Barka da uwa, barka da uwa, barka da shigowa. Kana magana Alhaji Bashir Musa Hashim Rijiyar Zaki Kano. Alhaji Bashir Musa Hashim Rijiyar Zaki Kano. Allah yana nika gaisuwa da jajircewa da kuke a wannan kokari da kuke na wayar da kan al'umma gaskiya fi sabilillahi wasu irin mutane Allah ya haɗa mu da su a cikin addini guda ɗaya waɗanda suke kwana da hankalin mutane ba sa so a gane gaskiya Allahu akbar hmm. ba abin da za mu ce da ku sai dai fatan ubangiji Allah ya kare mana ku da mutuncin ku da mu baki da ya tabbatar da mu akan hanyar gaskiya na gode da ma gaisuwa kawai na bugun yau nuna da cewa ba a ana yawan kira akwai waɗanda yan waɗanda za su kirawo za su so su kisi calando a duk da ba za su iya ba ba za su ba kofa ba wani an rufe ko ina na gode ba na an huta lafiya Allah ya kada amin malam bashir alhaji bashir jazakumullahu khairan wa haya tan ta yi ba. assalamu alaikum kona assalamu alaikum waya kan layi barka da wani Barka da uwa waya kan laya phone. Assalamu alaikum dan uwa. Ne toko. Kana kana jin mu? Muna jin wa alaikum salam dan uwa waya kan laya. Barka da muna jin ka waya kan laya. Ahmed. Abdullahi Aliyu Suleiman daga nan Zazzayar. Abdullahi Aliyu Suleiman muna jin ka babana. Amur lafiya. Lafiya kalau Mala Abdullahi. Ya ayyuka ya kuma da'awa. Alhamdulillah sai godiya mana Abdullahi. Mana Ahmad ina so in ka saboda Allah da kai da sauran ɗayawa duk gaba da ɗaya. Alhamdulillah Abdullahi Allah ya so ka kamar da kake so mu ya kuma tara mu cikin aljannar Firdausi. Wallahi mana Ahmad ina a biyan shafin din nan karatun nan na kuda tun daga wannan shi ke wannan tsaya na yawahir ma'anima, na gata ta goma a eh. mizanin shari'a din nan har na goma ina da wannan darasi amma sai Allah ba da ikon kira Allahu akbar Allahu akbar Allah kuma shi ƙara tsare mana kuwa shi ba kusa a kuma shi ba mu sa a mu da ƙananan ɗalibai masu Amin Mala Abdullahi, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbi. Wallahi ina cikin murna da farin da yau ma kiran da ni kai ma na samu ma ba ka kamar murna ji ba hakan ma abin na ga bukata ta ta insha Allah. Masha Allah, jazakallahu khairan, barakallahu fi. Daga babban alimin mu Sheikh Musa Asadu Sunna da kai al'imu zinatul fata da malam alkadau Duk suna jin ka insha Allah ta'ala suna jin ka. Ina Hazan da Bashir Umar Argunga ta alheri da sauran malumar sunna. Sa su je insha Allah kuma suna jin ka Allah ya yarda. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Mala Ibrahim. Assalamu alaikum Mala Ibrahim. wa alaikum assalam assalamu Malam Ibrahim ya ne ya so me so kace ka duniya tana jinka lafiya karo Malam Ibrahim sai godiya wallahi Masha mu ko kuma shine wa'annan mutanen da suna take bayan ka tashi daga darasi wallahi bayan ka tashi daga program suna kiran ka to na kama da su ki kunyan mu da kan kuma tun da irin babakin da suke yi da baya daga baya a kira shi a ce maka kaza kaza kaza yanzu tun da duniya tana ji ko tana ji inda gaske ne ya kamata su da wallahi ba na faɗa wani da ya ne kamar da ko da su wannan amma ma haka da ya yi na su gaba ɗaya su bugo su yi magana ba su bugo ba amma da zana wallahi mutum ya yi fatiya ga ga wannan har har wancan kamar wani da zun da ke kira wallahi kamar zai zo kuma gidan nan zan zo zan zo kaza kaza to shi ya hawa ya kasa hawa to da ya kamata su hau in dai da gaske ne suke yi sun wasu san abin nasu ba gaske ba tana mutum ya fita ya ce ga a gidan koyon da yake ga abin da malaman ku suka faɗa sun fi annabawa ilimi mun ba za ku yi ba ku ce ba wannan maganan ƙarya ne ba Allah shigar da su da mu gaba Allah ya saka muku da su Allah ya kara albarka Allah ya kara malam muna godiya Allah ya saka Allah ya Assalamu alaikum wala Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah Sala Ahmad Mahmud Ahmad Na'am dan uwa wa yake magana? Kana magana da Bashiru Usman daga Akwa Ibom. To Malam Bashiru Usman daga Akwa Ibom muna marhaban da zuwa. Gaskiya muna da program komai yana tafiya da ya kamata alhamdulillah. To daidai ne shi muke bukata. Kuma alhamdulillah al'umma suna al'umma suna fahimta sosai wa'anda ma suke tafiya cikin duhu. gaskiya ana haskaka musu al'amuran yana fitowa fili mutane suna fahimta sosai. To alhamdulillah masu bukata. Eh dai mu ce Allah Allah ta ka alkhairi. Sannan kuma wani roƙon da nake so in yi in Allah ta an Allah ba da dama ya kamata a ƙara samun lokaci irin haka a sa wani program a sa mahi suna bambanci tsakanin tijjaniya da kuma malikiya don saboda mafi yawan mutane wasu sa tafiya kan malikiya amma kuma ya suke suna tafiya ne a irin wannan balla fa. To, kaga yana da kyau a shawarce ko ba haka ba? Mm. A ƙara samun wani rana cikin ranakun da ake da shi a cikin sati, a sa wani karatu, a sa mani topic bambancin tsakanin malikiya da kuma tijjaniya. Kaga da yawa da suke tunani su ana tafiya ana jan su ana kama um, shubuha cewa a'a yan eh, izala makiya kaza makiya kaza daga nan su gane ai su a hema ba kan wannan banna suke ba da saboda kaga idan an ce su ba yan izala ba ne to su ɗauka cewa a to kuma haka ne suna can kenan ko da ba sa tafiya irin tsarin mu ma sanya tsarin yake ba ba ga wannan zai ƙara haskawa ba mutane su fahimci cewa a'a wancan daban malikiya daban abu wani da mutuka amfani sosai a algafar ta malam ai magana ka abun duba ne gaskiya don a ko malamin da ma ganin yana cewa ibn taymiya sawa mazhabin malikiya kaga idan muka kawo sabani su ma abun yayi daidai gaskiya shawara mai kyau yau aka samu karatu aka sa kaga sai sai mutanen gari saboda da yawa wasu ba sa iya sun ba su san ma me matijaniyan ba kawai dai ana lissafa da su ne ana cewa ai duka tijaniya ne kaza kaza su kuma in suka ga cewa an ce ah, A'a ba izala ba sai a to kenan ba daga izala sai tijjaniya su ɗauka su ma haka ne mm. to kaga wannan zai haska su fahimci cewa tijjaniyan daban tafiya da suke a malikiya daban ne mafi yawa malam ba sani ba kaga yana da kyau irin haka yadda ake haska mutane Allah saka da alkhairi a ci gaba da kokari irin wannan a samu lokaci a ƙara bambanta mutane irin wannan al'amura. Shawara da ya samu karɓa insha Allah ta'ala wannan shi ne dama abin da na ce to zan roƙi shawara irin wannan ko da gaske lamari ana fahimta sosai Allah ya saka da kai um Bashiru Usman ne daga Kwaibun Allah ya saka da alkhairi Allah ya ce maka Allah ya ce maka Allah na shawara abin duba nan

yawa menene hukuncin ɗan ɗarikan da ya karyata bayanin da ke cikin jawahir ma'ani a ƙa'ida na jawahir ma'ani don farko kenan. To bari ba ka amsa tambaya farko na kafin kauce gaba. To. Hukuncin sa kafirci ne. Ok, ya kafirci kenan. Eh, jawahir ma'ani juzi na farko a babu na hudu shafi ta sittin na biyar da rufin kiri. Hukuncin sa kafirci ne. to shi yasa kenan ba yadda za a yi a ce su ɗan ɗariƙa sun karyata abin da ke cikin jawahirul ma'ani ina da shi yasa haka duk ko da abin ya sa kira ba za su ce karyata ba kenan sun san da mun da a jawahirul ma'ani juzuyi na biyu babi na biyar fasali na uku aka ce aikin muridi shine girmama malami kada kawai ba inkari ne. ya girmama shi kawai mutuka girmama har ya har ya mutu ya bar duniya kar ya yadda ya masa inkari in ya yi inkari an kula a tarika lalle ba to to shi a shi aikin babba ne shi yasa da zai a shi hakuri kuma yawa to sai ci da muke da shi eh. magana na ƙarshe shi ne game da mutane da suke ganin kamar cewa wannan karatu ya ko ba da amfani wallahi na da amfani shi wanda ce addini don neman duniya da neman girma duk abin da za a faɗa na da gaskiya ba zai yi ba amma wanda yake don Allah musamman ne insha Allah ana samun da sa kowa suna yin wannan hanya na shi ko ina godiya Allah ya saka da ne amin dan wa barakallahu yawa Assalamu alaikum kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hello? Allah ina wuni. Lafiya dan waya wajen ku. Na aka aka lafiya. Allah lafiya kalau sunana Muhammad Al-Qasim. Muhammad Al-Qasim. Hello? Na ina kira daga nan duniya tana jinka. Malam ina ma fata alkhairi muna sauraron karatuttuka kuma muna faruwa sosai sosai. Allah ya saka da alkhairi wannan shine rana na farko da kira ah, kuma ina amma ban Allah sarki ayya Malam Muhammad Allah sarki yau sai yau Allah ya hada magana kai Allah ya tara mu cikin Malam Muhammad. amma malam ta Allah ya saka da alkai Allah ya kara gudunmuwa amin barakallahu fi hayyamu Tawa a tashi lafiya malam Assalamu alaikum kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da wuni. Barka da waya yau. Alhamdulillah. muna magana wa na kuna magana da wani mutlash muhammad albahis daga jas to dan uwa sai muna jinka duniya tana jinka kuma akan Allah Allah ya sa saka ni ina roƙon Allah ta babbar sha'ala da sunayensa kyawawa amin ya rab Allah amin malama amin Malam. ne to magana aka min kulli aibin fadilatu shek wal a malam Allah ya saka muku da a malam sunna ne yau ga dan izala ga bawa yana fitowa da istila wasu baye da abin da ba a ganewa kuma a Najeriya da Nijar an kasa wa zai kare. Alhamdulillah. Kuma to ba a ba da sun da sare su fito su kare abin da suke da awa. akwai cikin littattafan su ba a gaba su zo su ganar da jama'a wanda har yanzu duk inda za ka gansu suna kwamata da su yaro yin su inda za ka ga an zo an saka wannan dafi ana karantar da jama'a cewar ƙaryace-ƙaryace ne ake shi ne Allah da ikon sa malam ga shi yau karatun da kai gaba ɗayan sa mafi aksarinsa abin da malam kake karantar da mu kurakuren da yake cikin jawar da ma'ani. To yanzu wanda yake da wannan kurakuren irin shi Aliyu Halazu wanda daman ya yi itirafi da kansa ya faɗa cewar shi ba ƙwararre ba ne a larabci to yau. kwa kuwa. jiki ko kinsa ne za su zo suna jan Allah gaskiya. To, Malam ya sa wannan karatun mu daman wa ta'ala ya niyya shiryarwa shehu da zuciyansa duk abin da ake faɗa na gaskiya she kaga yana karɓa to kuma daman duk wanda baya son gaskiya za ka gansa a cikin ce yake kamar yadda kafurai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu labarin su وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن آلهتنا لشاعر مجنون to haka waɗannan ire-iren lokacin da za a ce ga wata taɓargaza ga wani cin mutuncin annabawa ga wani cin mutuncin Allah da manzansa a cikin littafansu shi su zo suna wautar da hankali mutane suna cewa ana cin mutuncin waliyai to a aka Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya saka muku a mizan inda ba za ku iya ba Allah ya iyar muku babban shehi daga argungu ne masa fata alkhairi malam basiru a katahila katahilan laraba ko kuma balaraben mutanen yamma Abdullahi Gondi ya tafi ga Abdullahi Gondi ya dawo. <laughs>

Wa alaikum salam wa rahmatullah. Masha Allah, waye wanda kuma daga ina? Barakallahu fik. Ah, Ibrahim ne yake kira Ibrahim Abu Khalid daga Sudan. Ibrahim Abu Khalid daga Sudan to marhaban da zuwanka. Jazakallahu khair Malam Ahmad. Allah ya saka maka alkhairi wannan shine farkon kirana. sannan kuma Malam Ahmad ina bibiyan ka Malam Ahmad jazakumullahu khair jazakumullahu khair Allah ya saka muku da alkhairi kuna al'umma kuna al'umma aiki kun san muna da yawa Allah Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da wannan karatu Allah ya sa cikin mizanin hasanat na kira ne farkon kira na kenan da nayi ya sa addu'a kawai zan maka Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya karfafa maka gwiwarka Allah Allah ya karfafa maka da kai da Malam Ahmad da kai malam Ahmad da malam Bashir da Alkanawi Allah ya saka muku da alkhairi. Kun isan mana sosai Allah ya saka muku da alkhairi. Allah kuma ya karfafa muku yawan. Ka zanen kada ɗauke muku hankali da wani abubuwa na maganan ah, wani ya yi larabci ko wani ya yi kaza. Kada a ɗauke muku hankali akan wannan. A ɗauke ku da kan asalin maudu'i. Hmm. Wannan maudu'in duk yadda za a ɗauke ku daga kansa za a yi. kakko kakku ba da wannan kofar jazakumullahu khair barakallahu fikum muna bibiyan ku daga nan Sudan jazakumullahu khair mun shigo Najeriya insha Allah zan kama ziyara amin barakallahu fik jazakumullahu khair Assalamu alaikum kola. Assalamu alaikum kola. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ana jina. Kwarai kuwa wo makai. Hello? Ina kira da kwatan Malam Murgaji. Daga Kotunan Murgaji ko Malam Gaji kace? Daga Kotunan Benin, Benin Republic. Eh muna jin ka dan uwa duniya tana jin ka Malam. Masha Allah, mala Allah ta da rahiri wannan aikin da ake. Amin ya rabbal alamin. Ni tambayar da nake so yi mana shine shin akwai babin wudu ko kuma babin salati a cikin rabin gaje babban ma'ani wato babin da ya koyar sallah ko kuma kan da ake alwala daga farko har kashe ba maganan alwala ba maganan sarki ba maganan sallah subhanallah to me wani kawo wani bayani akan wani wannan littafi ya zama babu ma kawai sallah ko ibada a ciki a shi bai ta magana akan alwala sallah sallah ba haka ya ba duniya wannan Allah ta kalle an ga dare gobe shi gobe shafa amin ya rabi da nan kallahu khairan Yeah, alaikum Wa alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum kola. Wa alaikum salam. Na'am waya kan layi. Malam Zakar. Lafiya kala mala alhamdulillah. Kalau muna jinka babana muna jinka. Ina sunana sunana fashin daga Solo. Na'am. Bukar daga Sokoto. To, to, to, to, Bukar daga Sokoto muna jin gaba bana. Normal Allah ya saka karfin ya muna ganewa sosai. Alhamdulillah, shi muke bukata, alhamdulillah. Eh, Wato, akwai wata magana da wani eh. magana ya bata nuna sosai, shi da baya. sai da dawo na sauraron waɗannan na kusa na kai a ce gaskiya yake kuma akwai wani wazin sa da yake babu tatattun na yin samu da da mutane yin biya to ni lokacin duban sa da irin da ke da zaɓurwa ba eh. sai yanzu nan da Allah ya kai da mu gani a shi magana da ma da ya sani gaskiya ne Allahu akbar Ubangiji Allah ya taimake ku Allah ya mara muku abinda kuke Allah ya biya ku kuma sai ku da abubuwan da kuke yi ku yan yan adawa waɗanda ba su son gaskiya Kamu wannan bayan da sai mutum ya sai mutum ya jira ko an tuni wannan abun ba daidai ba ne akwai ba akwai ba akwai ba Amin. ya Amin ya Mun gode sosai, mun gode da Assalamu alaikum kwana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Ahmad Zilat al-Khata. Al-Ilm Zilat al-Khata. Na'am, dan ka yadda ne. Masha Allah. Kar suna na Muhammad ina kira daga kasar Malaysia. Eh, sananne ne ya kawo kala, sananne ne. To masha Allah, to masha Allah, masha Allah, ya farko ina mika gaisuwa da kuma godiya zuwa a gare ku da kuma ƙara daddadawa da kuma nuna soyayya da kuma zuwa gare ku. Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala ya kare mana ku, ya karfe ku, sannan kuma karatu kutta kuke gabatarwa Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala ya sake ƙara ƙara muku ƙarshen gwiwa. akwai bayanin da akwai wani tabbai da ɗan uwaye a cikin cewa ita da wahil babu bayani akan ba ne ko azumi ne ko wani yaka. To ina gani amsa ma ina ga kamar wani ma kwanakin baya ina ga ɗaya daga cikinsu yana bayani da ya zo ke magana cewa su a ainihin ya annabi a cikin bayanin da yake yake cewa a ah, ai a ah, su a wala sarki wannan suka yi da su wani su sun zo su gyara zukatan mutane ne ayyukan da su yi malik ba su yi ba shine suka zo su suka karasa so to kaga wannan gaba daya in ka cewa su man malik su ahmad masu hanbal duka gaba kira arba mazhab din nan mazhab na gaba kira su ai ba sun zo bane su gina zukatan mutane su dora mutane su nuna wa mutane sanin Allah to yanzu to ita wannan da bayani da gire su ne su suke nuna mai da na to dama ba za ka tsammani cikakke alwala a ciki ka ji wani abin da za ka karu na addini a ciki ba sai dai kawai ana sa gyara zuka zuciyanka ne ban san ni da wannan gyaran zuciya ba Allah wallahu alam a cikin dai wannan shine gyaran zuciya to gaskiya kuma akwai wani magana da profesa <laughs> akwai magana da profesa wannan yake faɗi a eh, profesa Dauda Abinadi kuma tattalin di yana shine shine farkon da fara a najeriya da fara musulunta tun a lokacin su sabo na musulunta kuma har yau yana da rai yana rayuwa shine legal advisor na jama'ar da ta islam to professor yusuf dauda janabi dauda janabi ya yi wani magana kan ita ainihin jawahirin ma'ani wallahi ya ce ya ce ya ce ainihin jihar bayani rubutunsa da kwanansa ga baki ɗaya an shigo ne kai ya ce ma ba ya kamar kiristanci ne ma aka haɗu haka za ka haɗa shi ma mm. domin a ɓadda mutane mm. saboda haka to kuma ya rantse kuma ya faɗi wannan magana tun a lokacin shagari ya faɗa kuma har gobe ya ce yana kan ra'ayinsa duk wanda ya ce ya zo ya same sa zai nuna masa duk abubuwan da za ka sa masu nadula babu babu na tufofi duk za ka samu a ihe a cikin na abubuwa yana magana abubuwa na aka ɗauka domin kawai a zo a ne a ɗauke mana daga ainihin addinin musulunci Allah ban gaji ya kare Allah ban gaji kuma ya taimake ku kuma yadda kuka Allah ya Allah ya Allah ne su wani ta'ala kuma mai kare mana ku Allah ne su wani ta'ala kuma jahilan su fahimta eh na kace jahilai gama gari muke magana ba wai jahili na kaza ba a gama gari su fahimci illan da kuke nuna wa da kuke haska musu eh eh su yi tambaya eh kuma sun su je ba tambayan su ce to mun mun ji za su yi dan kaza ne menene matsayin ku a kai ku in zaka yi malamin gida yayin wannan tambayoyin a gani ya yi kisa تبارك الله يدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا وبارك الله فيك السلام عليكم منى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم Salamu alaikum, mara hukunci? Eh, kwarai kwa shi ne fadanwa, muna jin ka waye magana. Barka da wuni. Barka da waya zafi. Ah, da Abdulaziz ne da nan Abricos. Abdulaziz daga Wuri haka ne. To Abdulaziz muna jin ka dan wa. Barka da wuni dai. Barka Malam. Barka mu da wuni. Barka Abdulaziz, barka da lafiya kalau ya wajen ku. Ah, alhamdulillah. Masha Allah Abdulaziz. Gaskiya Malam Ahmad muna godiya da wannan tsari da kun kai na waye mutane kanu. Don da daɗewa mutane da yawa ba su gane ma abin da ake ce ma addini ba. Gaskiya ne. Hmm. Eh, addini ba shi yiwuwa a yi shi da girman kai ba zai yi ba ba shi ba hmm. eh, kwanaki na dibi wani eh, program na wani shayi da ni gani wani in ce wani marashi kunya wanda ya yi zanne wato ana tambayoyin abin da ya kamata a yi kamar zancen mukabala ɗin nan da an kai ana bukata a yi nan eh sai ya kawo ne zance daban na wani shirme larabci mai ne eh ba larabci ne ake nema ba an ka ce maganar da kun kai ku ku ba mu hujja ko ku ku ku kwasa amma maganar da kun kai wani waje take sai mu gane ko mai kada ba su da hujja sai suna ta kiwoyi kiwoyi malam dai abin da ni dai gano fahimta ne dibe sosai ga kamar kana magana da ɗan tasha hayaniya <laughs> magana ba babu wani kari babu wani sai dai in ce dai kai dai Allah shi gano da su amina abdulaziz shi sa su gano hakika mm. gaskiya kuna jin daɗi wannan da kuke mm. yau ƙasa afirka dai sai a ce dai ana jajanta muku don ku kaɗai aka samu ɗin da yau ga su tuwa wuri da wuri kuna magana da su yau hannun azumkos da muke yanzu ga mm. nan gama yanzu koyi-koyi suke mm, saboda mutane sun gane su mm. nan koyi-koyi ahmed sai ka mutum ya zaka na ma wasu batutuwa wani dubare-dubare mun kuma mun san <laughs> kamar mutanen nan ne almasihu na yan kirista nan eh. kasan mutanen masu shigan su suka suna maka wani wa'azi na iska eh menene menene suna nuna ma kamar da su eh, kamar tare kuke kwa amma ba gaskiya ne to haka suke su ma mutane haka suke gaskiya da su kasance haƙi da su guda ne kawai haka ne zan ce gaskiya Allah saka muku da alheri amin abdulaziz mm, Allah saka muku da alheri mm. muna gaisuwa muna gaisuwa kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai mm. wallahi muna jin daɗi kaga nan ga muna zaune amma ni mun da daɗewa ina biyan ku me yau ne ni samu damar cike zan kira saboda mu ƙara ma mutanen ga wani eh, ƙarin gwiwa don su ci gaba da aikin da suke yi don su ci gaba don kada ku aza kamar canne bakin ku ne ko ta ina ana ana ana biyan kuɗin ga ko ta ina duniya Allah hmm, ya sa hmm. kamar alheri Allah ya ba da lada a gaida muna malamin nan malam Musa Bikin Bo mai cewa mu ke kiran shi nan eh wani duk shi ɗani ne doshi ga kai shi eh eh ai kaga taka ta mutu sun ga magana sun kuwa ta wata ya za ka zo kuwa kai kai to ka ce a kawo maka mutum kai in kai da wani ilimi gare ka kai da jin magana mai ilimi magana mai ilimi da kayi da ka sani ai ba ko an shi ne in kana da hankalin kanka ya shi ka tabbata a cikin gaban mutane duniya ka gwada kai ka yi kowa ko ko kai ka san me kana bututu haka ce a kawo ma mutum ka kawo maka shi yanzu an kawo maka yanzu kana da gudu yanzu kana yanzu yanzu cewa ba ta kai gare shi shi yanzu a kamo eh, eh, a kamo shi yana a kamo shi Muhammad a kamo shi yanzu shi za ka wai yanzu a yanzu shi za ka ba ka Abdulaziz

makaranta da an gani su an san su wai shi wannan malami ya zo wai ya ya ya bukaci haɗuwa da eh, malam rija lemu menene menene eh. kai yanzu in ka dibe shi ko shi in ya dibi shi ya dibi rija lemu ni mare shi haba jama'a haba jama'a kamar ijiya cewa wa kayan da ka yi ɗauka ka gano su ka san su ka kana wani ƙarya ga shi yanzu ana ta bida ya ɓace kai dai sai mu ci Allah ta saka muku da alheri hmm, Allah sha ku samu ci gaba hmm, hmm. insha Allah to sara to masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah Abdulaziz Cote Kodiwa Masha Allah. Ya Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na, dan wa yana gaisuwa waya kan layi. Suna na Isa Ahmad daga Sudan. Isa Ahmed daga Sudan muna marhaban da zuwa ga Malam Isa. Allah shiga wata malam. Amin Malam Isa. An ce likita, an ce farfesa. Eh. <laughs> to masha Allah ubangiji Allah shi kara fatahi amin mala isa Allah shi kara fatahi amin mala isa amin mala Allah kara mu cikin ladan gaba ubangiji Allah Allah sai amin mala isa amin amin amin Tun da ba sa kira karamu mu kira mu cikin lokacin mu muna nan wuri muna kallo yanzu ga

na baka na baka lafiya sai Allah kai mu wani sati ko mu ƙara bugowa to mala isa godiya ne nake koyaushe muna marhaban da zuwa ka masha Allah masha Allah Malam Sani Rabiu Alkanawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kola suna ta jiran ka tukuna ka shigo. Ah, Kina ta jira na na shigo. Ai, ai, tab sun buga sa da tambayan gawa, tun da su. Ah, to, ina yi musu fatan alkhairi. Ni na rasa abin da zan ce. Eh. Dakta na Jawahir Ma'ani. Profeso na Jawahir Ma'ani, likitan Jawahir Ma'ani. <laughs> wai har yanzu wani bai ganganci ba ne. A tab wane mutum ba na yi. A are zo mu are zo A karam kallahu na tabbata da a ce Shatima Almiskin zai yi ganganci ya sa nan bai kira. Na tabbata. Sai mun ringa 'yan rububin kira. Wallahi da zai ganganci ya sa nan ba da zai kara ba. Wallahi bayan kara je nan ba ba. Bayan mutum. akan kallahu eh. ni abin da na fahimta eh. akwai cika baki daidai da yake cewa babu matsala tunda dai ka da su ka da su ni ma sai na dan dana gaskiya da ni ma na ƙara wani duka da na wallahi ga kai ta sukuwa wallahi eh aka rauka lawo eh. wato ni abin da na fahimta akwai waɗanda suke cika baki amma ana neman su sai su ringa guduwa akwai wanda ya zo yana cewa malam musa ya fito su zauna akwai wani da suka fi annabawa wai ya zo a buga ta amma daga yi masa tambaya tun da aka yi masa waɗansu tambayoyi da ya gudu bai ƙara dawa ba sai da aka yi watanni sannan bayan an yi watannin ya ƙara dawowa aka ƙara masa wani ya ƙara rugawa a guje to tun daga wannan dai rugawar har yanzu babu labari ya tabbatar da wannan abin na cewa waliyai waɗansu waliyai shi ya ce amma na san abin da suke so su kai tun da su a wajensu khatimul auliya shine aishewar tijjani don haka ya fi kowane waliyi hmm. wa wato abin da suke so su ce shehu tijjani ya fi waɗansu annabawa dan haka aka ramka Allah zan dan danna shi dan faɗi ni ma na dan dana bugun ni ma eh ka danna ya fara kuma akwai jawar mamin da shi da wani wannan da yanzu kai ka kai zuwa ba ne kai ka ko sun wannan ka abin da yake cewa ku ah, sannan kuma wai yace idan yana so ah. shi malam Musa ya zo a buga ta to amma kuma ana buga masa tambayoyi sai ya tsere to wallahi akram kallahu ya kamata ni mi wanda zama eh. insha Allah kuma zan duba masha Allah kasan sukan ce za su kafa mana hujja da zancen shekul islam na Taymiya. shi eh. ce ai ya ce zancen wani kaza kaza kaza kaza to kaga ah, ba ba su da adalci ba sa ajiye abu wannan aƙidar ta cewa akwai waɗansu waliyai da suka fi annaba ko waliyai sun fi annabawa shekul islam bin taimiyya a cikin al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فصل يقول يتي فصل الأنبياء وأفضل الأولياء ما شاء الله yace yesu wannan a yace annabawa su ne mafiya waliyan Allah wato sun fi dukkanin wani wani da ya zo ya yi magana a akan waɗanda suke cewa eh akwai wani yadda suka fi annabawa ni na yana da shirin shafi na casa'in da ɗaya yake cewa yake cewa wa qad zanna ta'ifatun ghalitatun anna khatimal awliya'i afdalul awliya'i qiyasan ala khatimil ya ce. akwai waɗanda suka yi zato waɗansu mutane waɗanda suka yi kuskure suka yi zaton wai cewa wai wanda yake cikamakin waliye shi ya fi kowa a cikin waliye kiyasin haka ga shi wanda yake na ƙarshe cikin annabawa haka dai ibn taymiya ke cewa babu wanda ya cikin shekunai Eh, Muhammad bin Ali yawa shi ya wallafa kaza har yi kusa kure a nan. To a ƙasa sai ke ta wa minhum man yadda'i anna khatimal awliya'i afdalu min khatimil anbiya'i min jihatil ilmi billahi wa anna al anbiya'a yastafiduna al ilma billahi min jihati kama za'ama dhalika bin arabi sa'ir kitab al futuhat al makkiyah yake cewa fa khalafa shar'a wa al-aqla ma'a mukhalafati jami'i anbiya'illahi ta'ala wa awliya'i yake cewa daga cikin su su ne irin su wancan wanda na danna muryar su daga cikin su mani yadda akwai wanda yake da awan anna khatimal awliya'i cewa cikamakin waliyai afdalu yafi fi min khatimil anbiya'i ya fi cikamakin ma annabawan min jihatul ilmi billahi ta bangaren sanin Allah saboda su waliyai yadda suke faɗi cewa suna karɓo ilminsu ne daga Allah amma annabi wa'ayi ake masa dan haka to su yanzu wato su yanzu waliyansu sun fi annabawa saboda su suna karɓowa ne daga Allah direct haka kuma Eh, Sheikh Ibrahim Inyasi ya tabbata a cikin littafin kashifin albasa an faizatul khatimi abul abbasi shafi na ɗari da tamanin da hudu zuwa ɗari da tamanin da biyar. Shehu Ibrahim yake faɗi yake cewa wa'alam ya akhi wa faɗan Allah wa iyaka annar rajula la yakmulu fi maqamil ilmi hatta yakuna ilmuhu an Allah azza wa jalla bila wasitatin min naqalin aw shaykhin yace fa inna man kana ilmu mustafadan min naqalin aw shaykhin amma bariha an al-akhdh min al-muhdathati wa dhalika ma'lulun inda ahli Allah azza wa jalla cewa wai wato mutum su a wajen su baya cika a mataki na ilimi har sai iliminsa ya kasance anillahi azza wa jalla bila wasitatin kawai shi daga Allah ne babu dan tsakiya nan wani annabi ko wani ɗan aiki Allah a shi daga Allah ɗin yake kafa. haka ya ƙara faɗin wannan magana ma a cikin dai kashifin eh, a cikin kashifin albasi ɗin inda yake kawo wai kissa wai ta abu yazid wai yana aibanta wa malaman zamaninsa wai yana ce musu a haltun ilmakum an in rusumi mayitan an mayitin wa a ilmana an la'ayin da la ya mutu to wallahi mallan wa'annan bayan Allah din sirrena annabawa aka ramuka Allah wallahi annabawa da kunya mutum kana da awon musulunci wai ka ce wai ga wani wali wai ya fi wani annabi to shi waliyin ta kakashi ya samu wannan walikantakar Allah ta bin annabin ne ko a hankalce yaya za a ce yaro wai ya fi ubangida shi yasa malam suka zo da wata ka'ida wai ma jaza an ya kuna mu'jizatan li nabiyyin ya juza an ya kuna karamatan li waliyin dan haka duk abin da wani waliyi iya a dukkanin wani abin da annabi ya iya shi ma waliyi shi ma zai iya Ka kaga malam wannan wallahi suka ne wa shari'ar Allah Allah dan an mutum da kunya ka ce wani wali waye shi ana zancen annabin Allah kaga ga dai ga sun abin da ka karanto ga shi yayan shatima almiskin ne shi ya faɗi wai haffaɗe yake a duniya a facebook duniya kana gaya baka kunyar jama'a wai ka ce akwai waɗansu waliyai da suka fi annabawa malam ta yadda na san cewa waɗannan ba ahlus sunna bane imamu tahawi a cikin al'aqidatu tahawiyya yana cewa wala nafsilu ahadan min al-awliya ahadin min al-anbiya yake cewa wani ko nabiyin wahid afdalu min jami'il awliya yace ba ma fifita wani wali waye shi akan wani annabi ɗaya daga cikin annaba ba ma fifita mu ahli sunna a muna cewa annabi ɗaya ya fi dukkanin wali kuma wannan shine aqidar sunna annabi guda ɗaya ya fi dukkanin waliyai to amma ga a aƙida su shi yasa muka ce yan bid'a ne tunda dai imamu tahawi sukan danganta kansu zuwa ai gare shi su ce ai nasu ne suma. ma gashi to yana faɗin aƙida na ahlus sunna ba yanda za a yi wani waliyi waya waya ko hanyar annabi ma ba zai ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ni amma malam ina ganin fa shi yasa irin wannan ne yasa za ka ga idan an soki annabawan ko an taɓa annabawan ba sa jin damuwa fiye da in an soki waliyan an taɓa su waliyan. Allah malam don in ka ga yadda suke fitowa. Yanzu kamar da Allah malam yadda suke fitowa. Eh. A cikin jawahirul ma'ani yanzu juzu'i na farko babi na biyar fasali na uku shan mutum ya cewa wilayan kamalan wilayan waliyai ya fi kamalan annabi. kamar wilayan waliyai da nashi shi khatamul awliya shi ya mutune da kansa yace kamalan wilayansa ya fi kamalan wilayan annabi Adamu zuwa annabi Isa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iyyazu wa ya billahi shi yasa yin da karanto yanzu da miya yace a tin a tin a furkan bayan ariya rawace da inda ka karanta gaba kaɗan sai ce maka fakhara alaihi musakku min <clears throat> fakhara alaihi musakku min tajim la akala wala qura yace ba magana hankali bane ba hankali ba gaskiya ne gaskiya ne malam tabbas ga wajen yawa wallahi la aqala wala qur'an yace zalika annal anbiya'a ah. afdalu fi zamani min awliya'i hadhihi al-umma yace wal anbiya wa alaihim afdalu salatu wa salam afdalu min al awliya yace fa kaifa al anbiya kulluhum yace wal awliya inna ma yastafiduna ma'rifata Allah mimman ya'ti ba'dahu wa yadda annahu khatimul awliya haddai zuwa ƙarshe. Shi yasa wallahi malam ina jin da kunya mutum ma ya ringa wai kafa mana hujja wai da zancen Ibn Taymiyyah da kunya. a gaban ne suke zuwa ma suke kakkafawa amma ibn taymiya yi musu tsirara yi musu tsirara malam Allah madaukakin sarki ya shirye su amma na san malam haka za ka yi ka tashi babu wanda zai zo wallahi ba wanda zai zo malam ai aka ranka Allah in ka zo ka zauna ko eh. in ka zo dan malam ka san abin da yasa suke tsoro dan akwai wanda ni yake ce mun yace wai shi wannan da Allah wai haddace jawahirul ma'anin nan yayi ne shi ma faɗaɗɗen bid'a ne amma wai yanda wai yanda wai kake yi saboda sai an faɗi magana sai ka ce to ai a cikin jawahirul ma'ani kaza an ce kaza shi yasa to kowa yake shakkar wallahi tun karo ka Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya karɓa mana gaba ɗaya Allah ya sabi domin sa dukkanin malaman mu sauran malaman mu ba mu ɗarkin niyya Allah ya sa mu yi dan shi Allah ya sa ka da alkhairi malam na ɗan ɓata lokaci afwan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum khairan wa wa ja'alaka min ahli malal kanawi kai mudakala mai kyau wallahi tayyiba malal kanawi Assalamu alaikum kwana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To yana ga zamu mu aje ka kwana. Za mu aje ka mu dauki wani Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mara Wa Masha Allah. ya yau. Kana magana. Lafiya ah, kalau. Kana Hello? Na muna ji gawa na. Kwarai kuwa. Masha Allah. Da farko sunana mai Bisa Adam. Ah, tini na faɗa ma na kama sunan kama.

kuma maganar da suke ake da maganar da malam ka tattauna wata maganar eh, irin arabi da yake cewa shi ya fi annabawa ilimi. Wannan magana yi akwai wani tsohon bidiyo da na ga yana yawo na wani tsoho ɗan niyyar da ake tambaye shi wanda yake kawo wani hadisi cewa wai manzon Allah ya faɗi wannan hadisi wanda hadisin ba wani rajab ba isnadi kawai ya ce manzo Allah faɗa bisu wai al'ulama ummaci ka anbiya ibani isra'il daga mutum biyu zan tashi daga kai sauran mutum biyu assalamu alaikum assalamu alaikum kwala kai kabarawa kabarawa wani hanya assalamu alaikum wani abokan ka zuwa Wa alaikum salam kwala da kai sauran mutum biyu na gara dawa na eh, na'am yawa damar na jira ne damar na jira ne in ba da shawarar lafiya tun da zai ba su zo ba ya kamata a bari ka huta ga wakan nan eh gaskiya zan tashi yanzu ma yanzu ma tashi wallahi ya ga da na lura na ga kamar ka dan gaji ya kamata a bari ka huta nan gaskiya na gaji sosai wallahi ya kamata a bari mutum daya zan tashi daga mutum daya Assalamu alaikum daga kai zan tashi. alaikum. alaikum wa Ya prof. <laughs> Eh ya prof ya du ya duni ya duniya jawahir ma'ani. Raka ne haka Mala Allah ta kama da Amin ya rabbi. Eh, mala Allah Amin amin ya rabbal alamin. Suna na Murtala Idris suna kiran ka daga nan Lagos. Don Malam Murtala Idris suna jin ka dan uwa. Malam suna bibiya duk wani karatu da zaka yi. Duk karatu da zaka yi na bibiya ka. Sai Allah bai sa na taɓa kira da sai yau gaskiya. Allahu akbar. Na Malam Murtala. Da kai da Malam Bashir, dan Malam Bashir shi na taɓa samun shi na kira shi kwarai da gaske. Sai da kan shi ma ban taɓa samun shi ba. Sai wanda ya bayan tijjani a wuridi a sadu suna shi ma ban taɓa samun shi ba. Amma duk suna da gyau Allah ya saka wasu ne Kuma ni ina jira umarin da zai zo da har. Sai ya wani jihar Buhari a wajen ka. Kuma bayan haka Allah ta tamke da muka bar wancan sha. A cikin da ya gama tozuwa a duniya duk da yake da yi. Wallahi malam wallahi. shi da ma da kan shi yayi wajen ka koya mai karatu wallahi <laughs> ina maka fata a kai malama ina son ka dan Allah kwarai da gaske kuma Allah ya kawo ni duk rizo musamman da yanzu sai ta albarka da insha Allah <laughs> na gode sosai malama tara na gode wallahi jazakallahu khairan Allah ya saka da kai amin barakallahu <laughs> Allah ya saka kai sai da tafi malama tara insha Allah insha Allah jama'a zan tashi yanzu hakuri zan tashi yanzu zan tashi yanzu insha Allah zan tashi yanzu Allah ya yarda zan tashi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Allah ya tara mu cikin ladan Allah ya tabbatar da gaskiya a zukatanmu a kan mu Allah ya samu fi ƙarfin zukatanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan gaba ɗaya ya kuma hada mu cikin aljannar firdausi barakallahu fikum wa baraka alaikum wa ja'alakum min ahli firdausi al'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh